yanzu waɗannan fa su ba su ne a gaban su ba fa magana inyasi ce fa gaba fa sama da magana Allah fa me me ta malmatu na ana ce to to gabaki ɗaya fa sun daina ma ba ma maganar fa su karantar da mutane ba to yanzu irin wannan bala'i kuke so 'ya'yan da za su zo nan gaba a bayan ku su ci gaba da gada ba ku koya musu ƙur'ani ba ku koya musu hadisi ba ku sanar da su addini ba wannan fa akwai ha'inci da cin amana fa da kuke mabiyan ku ba ku haɗa su da littattafai na gaskiya na magabata tafsirin nan da na alƙur'ani kawo mai abdullahi dan mas'ud ya ce kawo mai abdullahi dan abbas ya ce kawo mai tabi'an nan suka fassara ƙur'ani shine fa tafsirin alƙur'ani fa yaya manzon Allah ya fassara wannan ayar amma ku dinga ɗauko wani tafsiri irin yanzu wannan tafsirin da eh, in ya shi ya zo a wannan magana ta haƙƙin annabi isa tafsiri ne ya kamata ku ji tsoron allah ku gaya al'umma gaskiya kuma kuma ku tuba muna kiran ku zuwa ku tuba ku zo ku yi musulunci babu fa wata ɗariƙa tijjaniya fa ƙarya ce fa annabi bai san da ita ba wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa annabi bai taba jin sunan tijjani ba bai san tijjani ba bai da alaka da tijjani ana barka da saduwa tare da ku a daidai wannan lokaci a wannan rana mai albarka kamar yadda muka ga sanarwa yan uwa masu albarka idan ba manta ba a lokaci zuwa lokaci zama yakan zo zuwa gare mu tare da wannan unwani da muka gani a sama a zama na musamman wanda wannan kusan ina ji ita ce tattaunawar mu ta hudu halka ce ta hudu wanda halkan mu ta yau halka ce ta musamman kamar yadda muka gani cewa insha Allah za mu tattauna tare da manyan malaman mu akwai daga hannun dama na mai kafada akwai malam kaki ramadan eh, a gefensa kuma muna tare da babban malami malam adam Allah ya kara musu lafiya baki da mawdu'in mu da za mu tattauna a kansa a yau shine akwai wani clip na shehin malaminmu dr ahmad allah ya kara masa rahama ya ji kansa ya sa aljanna ce makomarsa wanda malam ya yi wata warwara wata warwara wacce take cike da ilimi da kuma nasiha ga wanda allah tabaraka wa ta'ala ya so shi da rahama ya so shi da jin kai wanda yake da kunne na nasiha yake da zuciya ta karɓar gaskiya dr ahmad ya koro jawabi dangane da abin da ya shafi tariƙar Tijaniya da kuma abin da ta kunsa, abin da ta tattara na ɓata da kuma abin da ta tattara na dilmiyar da mutane da da'awar kowa Allah ne da makamanta irin waɗannan miyagun akidu to insha Allahu a wannan zama yan uwa masu albarka za mu ji daga bakin maluma gaba gaba na wannan magana kowace gaba ɗautake take da tari da kuma sinki na ilimai wasu littattafan wasu maganganun daga cikin abin da ya shafi shari'a domin tabbatar da wannan abu da dokta ya faɗa wasu abubuwa kuma a dankane suke a cikin littattafan ɗariƙa don aka yan uwa masu albarka a dunkule a tattare insha Allahu rabbi a daidai wannan lokaci duba da yanayin lokaci duk abubuwan da za a faɗa wallahi takaitawa za a yi amma ba ganewa za a yi gabaki ɗaya ba amma dama suna cewa masu iya magana sun ce ishara ta ishi wanda yake mai hankali maka dan yiwa mai hankali ishara ko da kaɗan ce tana wadatar da shi daga barin a ce sai an cika shi ko an tila shi da tarin bayanai da kuma tarin jawabai insha Allah rabbi ba tare da bata lokaci ba a yanzu nan za mu saurari maganar ta da Ahmad daga baki ɗayanta ba tafi minti ɗaya da 'yan sakanni ba za mu saurari jawaban da ya yi sannan sai mu biyo maganganun da ya yi faɗa gaba gaba da Allah idan dama ko lokaci ya ba mu damar wannan za mu samu kamar gabar da ba za ta kasa guda biyar ba karfa kalla biyar hudu gwargwadon yadda lokaci ya ba mu dama insha Allah rabbi so insha Allah dan uwa yanzu za mu saurari jawaban dakta Ahmad sannan za mu bi su daya bayan daya sai mu bi su in Allah ya yarda gashi na malam zai kunna mana amin tana nesa mutum ne gabarin Allah duk ɗarika babu ɗarika ɗaya da take kan gaskiya ko kan daidai ko kowace irin ɗarika ce kuma duk ɗarika an kafa ta ne ta zama kishiyar sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk ɗan ɗarika ya fi girma ma shehu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan baya bukata ba haka bane ba isa nan kuma duk ɗarika ba za ka zama muqaddami a ciki har kana iya bayarwa ba sai ka yi tarbiyya billahi allazi la ilaha illa huwa duk tarbiyya in kai karshe zaka zama siddiqi duk wanda ya kai ya zama muqaddami ba za ka zama muqaddami kana iya samu da dariƙa ba sai ka yi tarbiyya ba za ka yi tarbiyya ba ka gama tarbiyya ba sai ka zama zindiki ka ka bar bin addinin musulunci lokacin ma da shari'a kake aiki ba da hakika kake aiki lokacin ma da zahiri kake aiki ba da batini kake aiki amma a koyi kar a bayyana za a bayyana mutane ana sallah amma wallahi tallahi sallan ba ta da mutuncin da tariƙa ke ci a wajen su manzon Allah ba shi da darajar da shehunsa ke da shi a wajen su haka abin yake na sani sun sani haka abin yake tarbiyya an kai tarbiyya kana gama ka zama zimbiki duk wanda ya san ce tarbiyya ba haka bane ya zo an kalubalance shi network awa ɗaya da hadisi za ta biya kuri a a zauna a tattauna wallahi tallahi tarbiyya zan da kani na yi tarbiyya 1958 zuwa 59 7 na na yi tarbiyya kuma na gama tun na yi usuli usuli shine komai Allah a nuna maka wannan mai ka Allah wannan mai to kai usuli ke ke sauran hadara menene hadratul muhammadiyya hadratul ahmadiyya hadratul ibrahimiyya wannan ibrahim yanzu ba karaman fitina ya haifa ba a duniya ba fa ya batar da mutane fiye da yadda wallahi dukkan faila ibrahim yanzu ya fi manzo allah a wajen shi duk wanda ya ce ma ba haka ba ƙarya yake ya ɓoye ne bai haske amma a kashin gaskiya haka al'amarin yake mun san da haka sun san da haka sai dai su goyi bai wasu kawai duk ka kuma da aka kafa an kafa ta ne sai kishiyar sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ta kira manzo Allah ka ji shiru da an kira shehu su sai me sai waje ya rude to wallahi tallahi kar su yaudare ku kariya ake ba gaskiya ba ce ba wallahi kariya ake in kana son addinin kai miki sai ka rabu da su kakab ka bi hanyar manzo Allah kadai shine tariqun najah duk shehunan su san da haka koyewa ake to alhamdulillahi rabbil alamin yan uwa masu albarka mun saurari jawabai daga bakin babanmu babban malami Allah ya ji kansa da rahama ya gafarta masa kamar yadda muka ji jawabai ne dunkulallu amma wallahi kowace gaba in aka ce za a faɗaɗa ta gaba ce da kwana za a yi ana jawabi na ilimi wallahi malam ba je ƙarshen ta ba amma a dunkule kafin na kai abin magana zuwa ga malam zan mana ishara da abubuwa guda biyu zuwa guda uku abu na farko shine yana da kyau mu sani cewa wannan magana da malam ya faɗa gaba farko da yake cewa duk wata ɗariƙa an kafa ta ne don ta zama kishiya ga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kowace ɗariƙa an kafa ta ne ba akan tafarkin gaskiya ba sannan kuma tana raba mutane da bin Allah kuma tana raba bin mutane daga bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan nassi ne na alqur'ani nassi ne na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aya ta farko Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu labari a lokacin da yake ba da labari a cikin suratul an'am da yake cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la "subula", subula fatafarraqa bikum an sabili a ƙarƙashin wannan ayar akwai athar da aka rawaita daga abdullahi dan masud hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito aka Imam Darimi shi ma ya rawaito akwai riwayar Jabir ibn Abdullah al-Ansari amma ta Abdullahi dan Mas'ud kusan ita ce tafi shahara cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana wa sahabban layi Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ah, khatta lana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawman khattan Fun makala wata rana manzo Allah ya ja musu straight line sai yake cewa da su haza sabilullah wannan shine tafarkin Allah a wata riwaya ko a wata lafazin hadisin cewa ya haza sabili wannan ɗayan da na ja muku layi shi ne tafarki na sun makhatta kututan an yaminihi wa an shibalihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya ja wannan layin doko sai ya ji dama da wannan layi sai ya ja layuka sai ya je hagu da wannan layin sai ya kuma jan wasu layuka ƙanana a gefe da shi sai ya kalli sahabbansa sai ce da su wannan dogon ƙaya ɗayan nan miƙaƙƙe shine farki na wannan kuma wa hadhihi subulun wayannan kuma da kuke gani na gefe da gefe hanyoyi ne su kuma malamai suka ce hikimar da ta sa a sallama ya raba waɗannan ƙananan layuka a gefen dogon shine alakar yadda wannan hanyoyin na gefe suke alakanta kansu da addini yadda suke alakanta kansu da wannan tafarkin guda ɗaya na manzo Allah sallama kowanne sai ka yana da awar annabi annabi annabi sallallahu alaihi wasallama amma kuma ƙarya suke yi shi yasa zaka ga idan ka kalli ɗariƙun sufayen gabaki ɗayansu a dunkule da sufa gamammiya za ka ga kowace ɗariƙa da akwai sunan wanda take biyarin ba sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sawa'un qadiriyya din ce sawa'un tijjaniya ce sawa'un shadaliya ce sawa'un naqshbandiyya ce kowace ɗariƙa za ka ji da akwai sunan wani zakwakuri guda ɗaya wanda ake nasabta ta zuwa gare shi ma'ana wannan da ake nasabta ta zuwa gare shi shi ya ƙirƙiri wannan tafarkin yake kira zuwa ga a zo abu Allah ta wannan hanyar tasa ga ta manzo Allah sallama ga kuma ta malam wani dariƙar sai ka ji an sunan wani shi kuma Allah bai turo shi ba annabi sallallahu alaihi wasallama tuni ya riga ya kora mana da jawabi to kenan idan ta tabbata a kallahu cewa wannan tafarki da ake kira mutane a ce dariƙar wani tafarkin wani hanyar wani mm. wasu hanyoyi ne da aka ƙirƙire su a bayan shuɗewar zamani na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zama na masu bin su abinda suke rudan mutane da shi sai su ce menene muke yi wanda ike ba na manzan Allah ba da za a ce hanyar mu daban da ta annabi suwa fa muke mu kira mutane mu ce a zo a yi zikiri kiran mutane fa muke mu ce a zo a yi wazifa a zo a yi kaza a zo a yi kaza to wannan abu da suke sun gamsu cewa kirkira ce yawwa hadisin al'ibar ibn sariya ya bayyana haka to saboda haka sai abdullahi dan eh, mas'ud har wa Allah tabaraka wa ta'ala ya kare da gare shi hadisin da wannan ya rawaito daga gurinsa abdurrazzaq a cikin al-musannaf da makamantarsa hadisin yana da hanyoyi da yawa sai ya tona asirin yan ɗari'u da suke yaudaran mutane da sunan aiziki da suke koya musu karmakallah wata rana abdullahi dan mas'ud yana gida sai aka je aka ba shi labari aka ce da shi ai ga wasu bayan Allah nan sun taru a masallaci suna yin zikiri a cikin jam'i suna hailala eh mutum yana zaune sai ya ce da su hallilu mi'a hallilu mi'a sabbihu mi'a ku yi hailala ɗari kaga shine dai abin da wannan ɗan ɗariƙan na yau zai ce da kai ai ɗariƙa muke ai zikiri muke zikirin ne bid'a to Abdullahi dan Mas'ud lokacin da aka bashi labari sai ya ce to idan kuka sake ganin sun haɗu za su yi wannan zikirin ku kirawo ni in zo amma Abdullahi dan Mas'ud abdullahi dan mas'ud da suka haɗu sai aka yazo aka ce yana sanye da burnus irin rigan nan mai hula da ya je sai ya buɗe fuskarsa sai ce da su kun sanni sai suka yi shiru sai ce to wanda ya sanni a cikin ku ya sanni wanda ku bai sanni ba a cikin ku daga yau ya sani ni ne abdullahi dan mas'ud ma'ana ya ba su labarin sa da manzo Allah sallama akaramakallahu kalmar da ibasu wacce ta ba da ta'arifin wannan aikin da suka haɗu suna yi cewa i da su laqad ji'tum bi bid'atin zalma laqad ji'tum bi bid'atin zalma haƙiƙa kun zo da bid'a wai wannan taron da suka haɗu suna yi da sunan ai zikiri muka haɗu muke yi Ƙirƙirar wata hanya muke da za a zo a dinga bawa mutane wasu zikirai muna haɗuwa muna yi abdullahi dan masud tun a zamanin su sahabbai kenan yake cewa wannan abun bid'a ne ashe manzon sallama kaga wannan ya kara tabbatar da annabtarsa yace bayan zamanin sa, yace ga safarki na ga kuma tafarkai yace akan kowanne tafarki kuma sai ka samu akwai wani shaidani ya laɓe jiki yana kira zuwa gare shi yasa zaka ga da yawan mutanen kirkin da ake nasabta musu dariƙa ba su suka kafa ta ba eh malamai zaka suna kafa misali da shehu Abdul amma ragowar wanda duk zaka ga shi kira kuma yake kira zuwa gare ta in ka bi shi zaka ga shaidani ne za mu gani a ciki karatu zai bayyana wa al'umma komai da komai a ciki saboda haka insha Allah wannan gabar tana da faɗi akar makalla kuma ba na so na sheke abubuwa amma a babun misali akar makallau dan Allah a bani yan mintuna biyu in haska wa mutane wani abu har wa yau a babun yaudarar mutane da cewa zikiri kaga hadisin Abdullahi dan Masud din nan ayyawa wanke mana damuwa eh. to shehu Usman dan Fodiyo shi ma sai tona musu asiri abinda shi usman dan fodiyo ya yi sai ya bayyana musu cewa ai hatta zikiri ana la'akari ko ana kewatar menene sunna ta tsara dangane da abin da ya shafi hatta zikiri baka da damar ka ce bari ka kirkiro waɗansu zikirai ka dinga ba mutane a wata siga da maza a sallama bai san da zamanta ba wannan magana tasa tana cikin littafin iya usunna wa ikhwanul bid'ah malam in ka bude shafi na 65 wannan kusan littafi ne mashuhuri kowa ya san shi abinda shehu usman dan fodiyo ya yana bayanin akan bidiyo'in da aka kirkira a cikin sallah bayan sallah an idan da sallah zikirai da ake bayan sallah sai yake cewa wa min zalika na daga cikin bidiyo'i da aka kirkira bid'a da aka kirkira a bayan sallah bayan idan sallah farilla yace addu'a dubara addu'a dubura salati bi kaifiyatin ma'aluma shine addu'a da ake yi idan an idar da sallar farilla da kaifiyar nan da take sananniya wa huwa kaifiyar ita ce an yad'uwal imamu shine liman ya dinga yin addu'a wa yu'minan nasu mutane suna amin amin amin <laughs> yace wa huwa bid'atun makruha kaga idan da yanzu wani jahili ne kawai ya ji an ce ai addu'an nan in an yi dadda sallah liman ya yana ku yi salati ga annabi guda goma a ya gama amin a shafa ka ce ai bid'a ce a ce da kai ba ka san zikiri ba ka san addu'a to wannan shehu usmani dan fodiyo ne ya gaya wa mabiya ya gaya wa ɗalibai cewa ai hatta zikiri sai an yi la'akari da ya sunna ta tsara a yi shi ma'anar wannan karatun shine idan mutum yana tutiyar ɗarika ike yi ai zikiri ake a ɗarika. to magabata na da da na yanzu sun tabbatar da wannan tsarin sunan sabidiya abdullahi dan masudi ya daka ga shehu usman dan fodiyo shi ma ya daka gabobi ne shehu malam dr ahmad ya magana akai wannan gaba ɗaya ce so akwai gabobi guda biyu zuwa uku su malam za su dora akai idan akwai bukatar in dan ƙara wani abu a cikin abu dan ina da su da yawa malam so insha Allah zai yi shiru eh insha Allah ga malam insha Allah yawa to ai yana da kyau a sake sa magana Dr. Ahmad din نعم تو بسم الله هو بالله الذي لا اله الا هو تبتهي كان دعاك كفاء الدنيا النار انا نعم. ليس قلت لك من babu tarika ɗaya da take kan gaskiya ko kan daidai kowace irin tarika ce kuma duk tarika an kafa ta ne ta zama kishiyar sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk ɗan tarika ya fi girmama shehunsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba ya bukata ba ka bane ba to sa'an nan kuma duk tarika ba za ka zama muqaddami a ciki har kana iya bayarwa ba sai kai sai kai tarbiyya billahi allazi la ilaha illa huwa duk tarbiyya in kai karshe zaka zama zindiki duk wanda ya kai ya zama muqaddami ba za ka zama muqaddami kana iya samu da dariƙa ba sai ka yi tarbiyya ba za ka yi tarbiyya ba ka gama tarbiyya ba sai ka zama zindiki ka ka kamar mu da addinin musulunci lokacin ma da shari'a kake aiki ba da hakika kake aiki lokacin ma da zahiri kake aiki ba da batini kake aiki amma a koyi kar a bayyana za a bayyana mutane ana sallah amma wallahi tallahi sallan ba ta da mutuncin da tarihi ɗariƙa ke ci a manzon Allah ba shi da darajar da shehunsa ke da shi a su. haka abin yake na sani sun sani haka abin yake tarbiya an kai tarbiya الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله mun ji bayanai masu kyau daga wajen shek Malam Anas Allah masu rahama ga shek Malam Kakis kuma shi ma yana kunshe da bayanai ni karamin almajirin su ni ma ina tare da bayanai wannan magana da babban malamin mu kuma mahaifi Dr. Ahmad Allah masa rahama Allah ji kansa Allah kyautata bayansa maganarsa gaskiya ce kuma babu wani wanda zai inkarin wannan magana da wannan babban malami ya faɗa ce mutumin da yake ɗauke da son zuciya da guba ta bid'a wanda kuma ba hasken annabtakar annabi ce a gabansa ba haske duhun da wasu shehunansa suke dauke da shi shine kawai a gabansa amma ma dama mutum so yake ya yi addinin da yake tatacce saukakke daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala to ba wanda zai ji haushin wannan magana ta Dr. Ahmad sai dai farin ciki da ita kuma ya gamsu cewa an faɗi gaskiya wannan ne yasa Dr. Ahmad sai ya rantse in kafa fahimci ba al'adarsa ba ce bai yi amma ya rantse sannan ina so in dan kawo tarihi menene dalilin da yasa da ta'amad yi wannan wa'azin har yayi zafi haka asali an yi wani mutum da yake la'anan ne kwarai da gaske wanda a tarihin Kano ba za a taɓa mantawa da mushe irinsa ba shine ana ce masa Abdul Inyas nakan faɗa na ce tun daga sunan shi wannan Abdul Inyas din yana nuna shirka bawan da ke bautawa Inyasi wannan shine sunansa sun yi taro a nan cikin gari na maulidi yake ce don ya nuna cewa kamar yadda shi Dr. Ahmad din ya faɗa cewa duk ɗan ɗariƙa yana ganin shehinsa gaba yake da annabi to shi wannan Abdul Inyas din Allah ya tsine masa albarka da ya zo a wannan taron nasa sai yake cewa ko da Muhammadu zai tsago daga kabarinsa da ke Madina wa iyaz billah magana ba ta da daɗi kwarai ya ce in dai bibi in yas ba yana nufin in dai mu annabin rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bibi in yasi ba to za su taka wuyansa to wannan maganar ita ce ta sa Dr ahmad wannan ranar da ya zo darasi ya to zafi ya wannan maganganun wannan shine tarihin maganganun ga wanda yake ganin clips din yana yawo yana ga kai ya ga dauka Ahmad bai saba yin ma irin wannan maganganun ba asalan amma ranar saboda maganar ta yi zafi yanda ya ga an taɓa manzan Allah ai soyayyar manzan Allah ce ta kwashi malam ya fito yake faɗar gaskiyar abin da yake cikin ɗariƙa wannan maganar da Dr. Ahmad ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam bayanin cewa dukkanin ɗariƙun sufaye ba sa kan tafarkin Allah ba sa kan gaskiya ba sa kan daidai kuma suna kishiyantar sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ai annabi yayi faɗi wannan kusan za ka iya cewa wannan bayanin na Dr. Ahmad hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fassarawa Annabi yana cewa wa taftariqu ummati ala 73 wa 70 millatan manzo Allah ce al'umma ta za ta rabu zuwa ga za ta rabu kaso kaso yan bid'a kenan zuwa kaso 73 kulluhum finnari Annabi ya ce dukkaninsu yan wata ne to magana dakta ta fito kenan annabi ya ce dukkanin su kaga idan suna kan daidai ko suna kan tsari ko suna kan gaskiya ko kuma ba kishiyantar abin da ya zo da shi yake ba ai zai tabbatar da su rusa su ko da ya ce dukkanin su finnari suna cikin wuta wanda ya nuna suna kan bata ya nuna suna kan rashin daidai kuma ya nuna sannan suna kishiyantar addini na gaskiya suna kishiyantar sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne shi sa annabi ya ce kulluhum finnari illa millatan wahidatan ya ce sai dai tafarki kwaya ɗaya ne rak wanda yake kan daidai kamar yadda malam ana zai kawo an raɗi sirati mustaqiman zuwa karshe to wannan ayar ai tafsiri wannan hadisin tafsirin waccan ayar ne cewa ba wani tafarki sai kwaya ɗaya kwallon kwal shine sunnan manzo Allah shine karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya bayanin abin yace ma ana alaihi wa ashabi ya ce wannan kwaya ɗayar da take kan gaskiya mm. ita ce wacce yau nake kai tare da sahabbaina imamu turmuzi ya rawaci wannan hadisin imamu albani ya inganta shi akwai ƙarin bayani da babban malami almunawi yake faɗa fi faidal Kadir a cikin littafinsa ya ce ma ana alaihi min al aqaidi ya ce abinda ni annabi nake kansa shine fassara hadisin na daga aƙida mm. na daga tauhidi tsantsa shine min al aqaidil aƙida ta gaske wa tsara'iki alƙawima hmm. na ɗariƙa wacce take miƙaƙƙiya ma'ana hanya ta farki miƙaƙƙi wa ashabi sai kuma manzo Allah daga nan yace da kuma abinda sahabbai na suka gina hmm. na bisu saba wa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba fannaji man tamassaka bi hadihin hmm. wanda ya rabauta shine wanda ya riko da tafarkin wannan magabatan sune sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda zaka ga yau daga wata akwai fikira da yan bidiya ma suka kirkira cewa wai annabi bai yi ba ba hujja bane ba amma idan ka kalli wannan hadisin annabi ya nuna cewa sai ka yayi zaka yi hmm. sai ka ga karantar wasu habbansa hmm. shi sa ma waqtafa atharahum munawi yake cewa da wanda ya bi tafarkin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi hanyar su da karantar wasu fil usuli wal furu a cikin abin da ya shafi aqida da hukunce hukunce dole ka dawo ka bi tsarin magabata tsarin manzon Allah da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam anan muke sara babban malami shekul islam ibnu taymiya Allah ya masa rahama wanda ba wani dalili ne yasa kullun nake faɗa yan bidiya suka ki ibnu taymiya ba sa son sa ba shine ya tona musu asiri ne kwarai da gaske shi yasa yake cewa thumma min tariqati ahli sunnati yace yana daga cikin hanya ta farkin waɗanda ake cewa ahli sunna wal jama'a ittiba'u athari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suna bin tafarkin annabi muhammad ne batinan wa zahiran faida ɓoye duk abin da annabi ya rayu suna kan shi wattiba'u sabil sadiqin al-awwalina suna bin tafarkin wanda suka gabata su ne wa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al-muhajirin wal ansar na daga muhajir da al-ansar wattiba'u wasiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma suna bin wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi musu wacce wasiya ce annabi ya ce alaikum bi sunnati shi ne dai bayanin Dr. Ahmad oh, su sahabbai wannan wasiyar suka bi mu ma kuma wannan wasiyar da annabi ya bawa sahabbansa hmm. ita muke bi zuwa yau cewa alaikum bi sunnati annabi ya ce ina kiran ku akan ku bi sunnata hmm. wa sunnatul khulafa'ir rashidin da shiri da sunnar halifofi na shiryayyu al mahdiyyin kenan min ba'di masu kuma kira zuwa ga shiriya a bayana tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajis manzo Allah ya kwadaitar da cewa ku riko da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku riko da manyan turaman ku ko fiƙoƙin ku sai manzo Allah ya ce wa iyyakum wa muhdathatil umuri ina jan kunnen ku da gargadin ku wannan gargadin daga wajen Annabi Muhammad ne zuwa ga duk wanda yake masala dariƙa ko yake kan wani tafarki na bata annabi ya ce ina jan kunnen ku da kirkirarrun al'amura fa inna kullu muhdathatin bid'ah manzo Allah ce dukkanin wata bid'a bata ce kulla ya yace dukkan fa inna kullu muhdathatin bid'atun duk wani kirkirarren abu wanda annabi bai karantar da shi ba manzo Allah ya irga shi akan bata to shi yasa idan ce dukkanin dariƙa bata ce baka kuskure ba saboda zan Allah ne ya faɗi wannan Ya ce wa kullu bid'atin dalalatun dukkanin kuma wata bid'a bai ce ce bata ce dukkanin wata bid'a ya sunanta bata Waya wa ya'lamuna anna asdaqal kalami kalamullah ibnu taymiya ce kuma su ahlus sunna sun san cewa mafi gaskiyar zance shine maganar Allah tabaraka wa ta'ala duk wata magana da wani zai a duniya kowaye in magana zai ta addini to magana Allah ita ce a gaba da maganarsa kowa abinda Allah ya zartar shi ake bi abinda Allah ya hukuntar shi ake bi wa khairul hadi hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma mafi tsada mafi alkhairin shari'a ita ce shari'a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hmm. ibn taymiya ya ci gaba da cewa wa yu'thiruna kalam allah ala kalami ghairi hmm. su ahli sunna suna fifita maganar allah sama da maganar waninsu waninsa hmm. min kulli asnafin nas daga kowane irin dan adam ta zo inda aka ce ga maganar allah to ana ajje maganar kowa ne a dauki maganar allah tabaraka wa ta'ala ibn taymiya ya ce wa yuqaddimuna hadiya muhammadin ala hadi kulli ahadin suna suna gabatar da maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shiriyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sama da shiriyar kowane irin dan adam ya ce da wannan ne aka kira ahalus sunna da masu riko da qur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi ya ce kuma da wannan ne aka kira wasu da cewa su ne ahalus sunna to sufaye su suke kan bata su suke kan halaka wannan magana ta imamu ta Dr. Ahmad akwai manyan a'imma daga cikin malaman musulunci da yawa ba adadi amma musamman waɗanda aka fi gasgata irin imamu malik imamu shafi imamu abi hanifa hmm. imamu ahmad za ka gama ganganin su suke suke da gasgata maganar dr ahmad ah. hmm. bata saba ba amma kafin nan yanzu na ce su sufaye su ne batattun mutane waɗanda dr ahmad ya tabbatar da akan bata suke haka annabi ya tabbatar ya tabbatar akan bata suke hmm. bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu za mu karanto maganganun magabata da suka nuna cewa waɗannan yan bidi'an matattu ne amma kafin nan bari mu dan wa mai sauraro wasu kasakasai ko wasu fayafaye ko wanda za su gane cewa wannan ɗariƙar akan daidai take wanda ma abota ɗariƙar su suka faɗi wannan magana malam bismillah mu sa mu ji kuma Allah ya ba mu wani abu da yake in Allah ya yi banna shi mu mai gyara Allah in ya banda yana yi wani bai gyara ba sai yin gyara zan nama da malami kawai wani ne shi ko ya wani ne duba wani duba ya ce amma To idan idan mai sauraron mu ya kalli wannan bidiyon yanzu da aka kunna zai ji abin da wannan zindiki mulhidi fasiki mujrim yake fada. kai tsaye ubangijin da ya halicci halitta ma yake cewa idan Allah ya barna sai mai masa gyara to akwai batattun da suka wuce wa'annan to maganar da Ahmad ma ya za ka fassara ta ma in ka duba irin maganganu wa'annan mutanen kuma wannan ku duba taron jama'ar da suke gabansa da almajiran da suke gabansa malami ne fa nan mai karantarwa ba wanda ya ce ba daidai yake ba ko ya ce wanda ya kamata a yi masa haddi yana jingina wa Allah kalmar barna ya ce idan Allah ya barna su mustawarsu da girmansu a yanzu Allah ba suke wa gyara to akwai kafircin da ya wuce wannan samu da bidiyo na gaba sai mu ɗaure maganganun gaba daya Allah cewa wanda Allah ya jira ya faɗi ne mai masa wali shi Allah na saurara shi eh ɗaliban annabi ne annabi yana addu'a yana tsoro kaga wannan shi kuma abin da yake faɗa cewa wai wali shine wanda yake jira Allah ya faɗa ya musa ce wannan wali kenan girmansa ya kai idan Allah ya magana ya Allah musu saki sa wannan bidiyon daga nan sai mu shiga maganganun magabata yana shakku ko Allah ya ansa amma wani yana da karatu kai ya marigau ka kashe an tare na mu ka kashe shi sakin maimaita magana Allah wanda Allah na jira ya faɗi ne masa eh wali yana da saurara shi eh ɗaliban annabi wani annabi yana addu'a yana tsoro yana shakku ko Allah ya ansa amma wani yana da karatu. To kaga wannan maganarsa shi lokaci guda ya raina Allah ya kuma raina manza Allah lokaci guda kuma a taron jama'a yake faɗa. Na farko zai wa Allah Allah wali ire-iren waliyai irin su da malamansu da suke kan tafarkin bata da irin nasu idan Allah ya suna jiran Allah ya magana ne ma su masa musu sannan ya ce annabi fa yana magana ne yana jin tsoro yana shakku wai annabi yake jefa wa shakku sannan ya ce to tare da haka amma wali shi ya wuce zama yana magana yana wani tsoro ko shakku kaga wannan ya tabbatar da waliyansu suna gaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ne yasa babu wani mutum in dai ba mai son zuciya ba da zai inkarin magana Dr. Ahmad ya zo daga yunus muna abdul'ala yake cewa sami'utu shafi'iyya ya kul ya ce na ji imamu shafi'i allah ya masa rahama yana cewa lau anna rajulan tasawwafa awwalan nahari ya ce da mutum zai shiga wannan ɗariƙa ta sufaye a farkon yini la ya a ce zuhuru hatta ya sira ahmak ya ce ba lokacin azahar ba zai shigo ba har sai wannan mutumin ya zama cikakken wawa mahaukaci saboda irin wannan haukan da suke faɗa da irin wannan barnar da wannan fasikancin suke faɗa imamu shafi ya faɗi wannan imamu shafi yana da wata magana bayan wannan ya ce ma lazima ahadun as-sufiyya arba'ina yawman fa'ada aqluhu ilayhi abadan ya ce ba wani mutum da zai lazumci tafarkin waɗannan mutanen mm. tsawon kwana arba'in kawai hankalinsa ya dawo har abada ya rasa hankalinsa kenan mm. ba za ka ƙara samunsa da ɗanɗanon sunna sak ba mm. duk wanda ya tsotsi wannan tafarki na ɓatattun sufaye to har abada hankalinsa ya bushe sai dai addu'a ya riga ya taɓe ya halaka haka imamu shafi'i ya faɗa haka imamu shafi'i yana raddi zuwa ga wannan tafarkin akwai yunus bin abdul a'la wanda ɗalibi ne na imamu shafi'i din yake cewa sahibtu sufiya salasina sanatan yace na aboci sufaye tsawon shekara talatin ma ra'aitu fihim aqilan Yace ban taɓa ganin wani mai hankali a cikinsu ba illa muslimul khawas Yace shi kadai ne na ga alamun yana da hankali ya ce amma duk gaba ɗayansu in dai ka zauna da su zaka tara bugankun mutane ne ba su da hankali bugankun ne kuma ko yanzu haka ne sai ga mutum ya sha alkabba da rawani ya zo ya zauna idan ka ji wanda zai zo zai kare wani ɗabgagge zai kare wani dabgagge haka zaka ga sun gona sun yi tare sun gama jahilai malam mm. amma mutum sai ya dinga ta karkarewa sai ya kare wannan batan duk da zamu zo yi magana akan maulidin bana da abubuwan da maulidi ya kunsa ka duba wani jahilci fa mutanen da wai suna ganin wannan da ake a maulidi wai kawai sai su ce mutane ai gashi can ba yanzu ana ana yi a Saudiya ka ji jahilci ko kuma mutum wai yazo yana maka muƙarar wai an yi sata a aikin hajji wai shikenan dan an yi iskanci a wajen maulidi wai ɗaya da ɗa <coughs> to yanzu idan ba gagge ba wa zai zo ya dinga buga irin wannan a cikin a mazaunin misalai ana magana yaya za a yi a kare musulunci ya zama tatacce a kantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana kokawa da mutanen da suke ganin Allah ma barna yake kuma su ne masu wa Allah suna dako wai su ne suke da mutanen da suke dakon Allah ya yi magana su mai musu wanda suke ganin cewa wai annabi in zai magana tsoro yake da shakku amma wali ya wuce wannan martabar to me kake so a ce musu me kake so a ce wa'annan kafirai fasikai mujirmai eh mujirmai yaya za ka yi da wannan to wannan yana daga cikin abin da za ka gane cewa wa'annan mutanen wannan bugaggu ne ba su da hankali ko kaɗan a cikin addininsu ya zo daga an abdulmalik bin dina ziyadin annasibi yake cewa kunna inda malikin ya ce wata rana muna tare da imamu malik fa zakartu lahu as-sufiyina fi baladina sai muka ambatan masa labarin sufaye fi baladina wanda suke garinmu fa qultu lahu sai na ce masa yalbisuna fawakhira thiyabil yaman suna saka irin kayan nan na alfawa hadisu sufaye na wancan lokacin na ƙasar yaman wa yaf'aluna kaza suna tsalle suna kaza su yi waye irin abubuwa da na hauka na sufaye ƙala sai imam ahmad ya ce da shi wai hak shiru kalma ce wacce suke faɗatta wai hak kamar kai canka sai ya ce wa na hum imam malik ya ce waɗannan musulmai ne kuwa shi kaga imam malik ya tabbatar da waɗannan mutanen kaga ga ra'ayin shafi'i mun ji a baya ko to ga ra'ayin imam malik ya ce waɗannan malik ya ce waɗannan ba musulmai ne ma tambaya yake yanzu akwai wanda yake ganin ma waɗannan musulmai ne kenan Eh. wato magabata ba su yadda da wannan tafarki na barna ba akwai imam abubakar tartushi almaliki wanda ba maliki ne sai ke cewa mazhabu sufiya batilatun ya ce mazhabu sufiya eh, tafarkin sufaye sai ce batilatun bata ne kawai kamar yadda imam eh, dr ahmad ya faɗa ya ce wa jahalatun sannan jahilci ne tsagwaro a cikinsa wa dalalatun kuma bata ne tsagwaro a cikinsa sai ce wa mal islamu illa kitabullahi ba wani abu ake cewa musulunci ba sai dai littafin Allah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma ka gansu suna raƙashewa suna jazaba irin shauki kasan suna da wani abu wai jazaba eh. sai ce wanda ya fara ƙirƙirar wannan a tarihin duniya shine wanda ake cewa samiri eh, wanda yake bataccen nan ya ce da ya riki a dan ɗan maraki ya zo ya suranta musu shi dan eh, marakin yana wannan ihun nasa sai ana kewaye wannan dan marakin ana juyawa sai ce to haka su ma yan ɗariƙu sai suka koyi wannan kafirci da Musa Samiri ya ya dora mutane a kai suka yi ɗauke shi kwabo da kwabo suka raka shi a cikin addinin su ya domin wa'ancan mutane su ma haka suka dinga kewaye wannan ijil ɗin suna kuma jazaba suna rawa suna shauki ya to su ma shi ne yau za su zo kaga suna rawa suna wannan jazaba ta ƙarya suna suna suna shauki ya daina wani ɗaukan mutane ɗan dariƙa yana dama da wani salo na munafunci idan ya ɗauko batansa zai talla sai jinjina annabi sai kambama abin da annabi ai annabi mukewa sai nuna kamar shi na annabin ne kuma wallahi tun da aka kafa tarihin duniya babu wasu mutane da suka yaƙi annabi wallahi azim irin yan dariƙa kuma yan dariƙar musamman yan tijjaniya babu wanda suka yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa an taɓa tambayar lajnatud da'ima menene fatawarsu akan yan dariƙa yan ɗariƙar tijjaniya aka tattaro abubuwan yan ɗariƙar tijjaniya aka ba su dama akwai wanda suka karanta da littattafan da maganganun tijjani da maganganun inyasi da duk dai maganganun su na shiriri ta malaman su aka ɗauka aka ba su da suka zauna suka yi nazarin wannan littattafa shine suka fitar da wannan fatawar akan tijjaniya suka ce alfirkatu tijjaniya suka ce wannan runduna ta 'yan tijjaniya wannan ballallan tafaikin hmm. suka ce min ashaddil firaqi kufran wa dalala hmm. suka ce babu wani tafarki da yake da tsananin kafirci a cikin firak da ake da su da kuma bata wabtida'an da kuma kirkire-kirkiren bala'i irin tijjaniya shi yasa yau ba tijjani baya so ka ce masa baya so ka ce masa ahli sunna ba saboda zai mata izgilanci zai aibata ta za ka ga duk wanda suke a wannan siraɗin da ake tattauna, babu wanda ya fi son ya ci mutuncin addini irin batijjani kaga batijjani ne ke zagin Allah batijjani ne ke bokanci batijjani ne ke cin gyaran Allah batijjani ne fa zai fito kansa tsaye wajen karantarwa ya ce wai ka kira sunansa maimakon ka kira Allah kowa ya san wali nasir ne wanda ya daliya yau tijjanawa ne fa ɓaro suke fitowa a duk faɗin najeriya nan kowa zai fito a cikin su wannan mutum zai fito ya ce kowa Allah ne shehun naku shi ma Allah ne dan antima shi ma Allah ne haka a waka su a baki su faɗa yanzu akwai wani yaro da ake cewa ake cewa a littafi kuma su faɗa yanzu akwai wani yaro da ake cewa anisi kana gani fa baro baro ya fito yake cewa ai wannan yana magana akan wata yafim ne Eh, eh, irin tana dan jin tsoro sai ke cewa ai tunda kina san shi inyas an ya riga an gafarta miki shi ya ce bai ma ga dalilin da yasa take jin tsoro ba bayan tana da inyas ka duba ka ga bata baro baro wannan abin da yake daure min kai duk wannan abun waƙi ne kowa yana ji yana gani Ga shi nan a rubuce in ma wannan mu na rubutu ne mu muke ɗakowa ake karantawa a'a ga na ya nan wanda yake biyawa a cikin mutane ya ya yaɗu amma tare da haka za ka ga yau din nan ni da malam Anas da malam Kaki so insha Allah <laughs> kafin gari ya waye za ka ji zagin da za a yi wa iyayenmu <laughs> Za ka ji irin cin mutuncin da za a yi kuma ba wani abu ba wai yanzu mu ce wannan abun barna ne laifi ne abin da zai daure ma kai malan kaki su ga mutum ya ce Allah yana barna bai laifi ba sai ni da na ce shi wannan zindiki ne fasiki ne wanda yake bin sama zindiki ne fasiki ne wanda ya daure masa gindi mujrimi ne la'ananne ne tsinanne ne to ni kuma yanzu na yi laifi kuma na yi zafi ni wannan abin ya fi komai daure min kai bidi'a kenan ban taɓa ganin makiya manzan Allah irinsu ba amma kullun su wai kai ne makiyin annabi kullun tarkon ɗan ɗariƙa kenan ya ce maka makiyin annabi Allah ya kare mu ya tsare mu to wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata da yawan mu mu hankalta mu gane cewa 'yan bidi'an nan suna da matsalolin da ba za su Eh? Okay, zagaye gene biyu ko to shi kenan ba damu to alhamdulillah to alhamdulillah alhamdulillah Tawa, kunji bayani daga manya-manyan malamai na wannan bayani akan wannan bidiyo na babban malaminmu dr ahmad Biyuke. ke wato kamar yadda malam anas ya bayani za mu kasa maganganun ne kamar kaso biyar sabida kilif ɗin da ya fita sai zamana mutane da yawa suna ta bugo waya ni dai na samu waya ta fi ashirin mana. ta fi ashirin wannan ya ce ba yadda da waje kaza ba wannan ya ce waje kaza kage mana waje kaza ba daidai ya faɗa ba waje kaza babu a littafi sai na ce to abin da ya kamata mu yi insha Allahu za mu fashin baki akan wannan bidiyo din sai mu buɗe littattafai na malamai sannan mu gwara da maganarsa kuma mu buɗe littattafan ɗariƙa abin da aka ya faɗa suna nan ko babu su ko ba sa nan to idan muka yi haka masu sauraro sai su yi adalci su ga cewa maganganun da Dr. Ahmad ya faɗa suna kan gwadabe ko ba sa kai kaga ko a yanzu karatu ya fita amma dai yanzu muna nukuda ce ta farko nukuda ta farko malamai sun yi bayani kusan gamsashe ne amma ni kaɗan zan ƙara abin da zan ƙara kaɗan ya ce duk wata ɗariƙa da ka gani an kafa ta ne don ta zamto kishiya ga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan maganar Uh, ibn Fodio cikin iya usunna ya faɗi kwatankwacinta yake faɗa yake cewa duk lokacin da kaga an ƙirƙiro wata bidi'a to a bigiran wannan bidi'ar tana matadda tana guse hasken wata sunna ne a wajen kuma ko shakka babu mu yi wa kanmu adalci mu kalli irin abubuwan da waɗannan mutanen suka kirkiro suka tusa a cikin addini yanzu babban abin da suka fi gaba gaɗi da shi suka fi yaudara al'umma shine istighfari salatin annabi hailala shine maganar da a cikin albayan wa tabiyin an tijaniyati wa tijaniyin wanda shehu ibrahim yayi to shine abin da ya bude da shi yake ita ce ɗariƙa <laughs> to don Allah ‘yan uwa mu ɗauki wannan abin da suka fi hurutawa shi ne ɗariƙa me suka kawo a ciki istighfari kafin zuwan ɗariƙa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu istighfari ko bai ba mu ba ya zo mana da ita ƙur'ani ya zo mana da istighfari kuma manzala sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana nau'o'in wurare ma da za mu yi istighfari sannan kuma ya gaya mana ita mu yawaita yin ta ko da yaushe kaga kenan in dai ka yadda da manzan Allah to bai kamata wani ya zo ya ce ni ma ce ga zo da istighfari ba magana ta gaskiya kamata yi a ce ya ce shi manzan Allah ya ce ku yi istighfari ba ya ce ga tasa ba kaga lokacin da ya ce ga tasa to kamar ya karbi ta manzan Allah ne sai ya ce to tsaya ya sake mata wani sabon salo da wani sabon kaza sai a yi shi ne nake bayani cewa a cikin al'ihya sunna wa ihmadul bid'a shehu ɗan fudiyo a nan wajen abin da yake faɗa ya ce yana daga cikin bid'a makahu'a ya ce a aziyadatu fi tasbihi wata hamidi, wa kabiri, aqiba salati ala salatin wa salafina ya ce ƙari ma idan kai da aka ce bayan sallah ka yi tasbihi 33 hamidi 33 an gane ko eh, takbiri 33 ya ce idan kai ƙari to wannan bid'a ce makaruwa ruwa amma idan kana tattauna daga ɗayan zai zunga cewa ai mu ƙari ma muka mu mun wuce ma abin da aka yi to a wajen a cikin bayanin ɗan fodiyo wala malam sai kawo wata kissa ta wani babban malami ina wa hamidallah salatu bayan yayi wannan bayanin to shi malamin da ya ga wannan hadisin ka san me yayi kawai sai ya ga cewa ai 33 ma yayi kaɗan ni abin da zan yi ɗari zan dinga yi dan fodiyo ya kawo wannan ya ce abin da zan yi ɗari zan dinga yi saboda haka in aka yi sallah sai ya tasbihi ɗari tahmidi ɗari sai takbiri ɗari ya ce yana ta yi yana ta yi shi yana ganin ya yi ba abin da ya fi to wannan ƙarin da ya yi ka duba ba ba fa wani abu ya abin nan ba ƙarin da ya yi kawai shi kenan sai mafarki an tashi alkiyama kamar yadda ibn fodi ya faɗa da ya mafarki an tashi alkiyama an tashi alkiyama kawai sai ya ga waɗanda aka ce musu su wannan tasbihi talatin da uku uku aka ce ku yi layi za a ba wa kowa sakamakon wannan tasbihin da ya yi shi ma ya bi layi ya ce ai wayannan su yan 33 ne mu yan 100 ne nan eh, first class <laughs> mu ga mu nan mu yan 100 ne eh. ana ana ba da natija ana ba da sakamako ana ba da lada ana ba da sakamako ya ce aka zo wajensa sai ga an tsallake shi an ɗauko na masu talatin da uku uku ne sai ga an gama rabo yana ji dan bodiyo ne faɗi wannan cikin iyawu sunna gara da ka gyara yanzu yanzu ka ce al'iyawu sunna Ka san yanzu duk karatun nan naka eh. ka ce al'iyawu sunna iyawu sunna shi ya faɗa cikin iyawu sunna shi ya faɗa saboda haka yana faɗa kawai shi kenan sai mutumin nan sai ya ga an naɗe takardu kawai an tafi an gama an gaba an ƙi biyan sa a biya shi ba ce ah lafiya ni ba biya ni ba kaza ya je ya tafi me mala'iku da suke abin nan abin nan yake ce a'a kai ga abin da aka sa a yi masu talatin da uku ake bawa ku da kuka yi ɗari ɗari kai da kai ɗari ɗari ba ka da lada ba ka da ba ka cikin waɗanda za a bawa to shi sa malamai suke cewa dukkanin alkhairi yana cikin biyayya ga sunnan manzan Allah dukkanin sharri yana daga cikin saba wa sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to kaga waɗannan abubuwan shine zaka gani to amma yanzu ka duba su me suka yi ai in ka kalli yanayin yanda suka bayar da zikirin kamar yadda hadisin Abdullahi dan Mas'ud da ka kawo kaga ya saba wa sunnan manzon Allah akwai shi akwai shi amma ba wai akwai shin baya manzan Allah ya ce kai ka zo da wani salo na daban ka ce da shi zaka yi kaga ya saba wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ba wannan ne fa illa ba a zikirin fa malam sai da suka ce yana da yana da yana da sharadai shi kansa zikirin yana da sharadai guda uku wanda sharaɗan nan zan zo ne karatu a kansu ba shi nake ba wanda duk sharaɗan nan sun saba wa alkur'ani sun saba wa sunna idan ka dunkule dan za ga shirka ne ma a ciki to waɗannan yan uwa su ne abin da muke so mu haska wa al'umma kuma mu nusantar da al'umma akan waɗannan abubuwa da suke faruwa wannan na ƙarshe kenan saboda haka za mu je nukuɗa ta bi malam eh, to ai kada kada lokaci ya tsaye to alhamdulillah mala Allah ya saka muku da alkhairi yan uwa masu albarka wallahi ko anan muka rufe wannan gabar bayani ya riga ya fita fes akan cewa wannan magana da Dr. Ahmad ya faɗa akan cewa duk ɗariƙun nan na ƙarya ne duk ɗariƙun nan an gina su ne akan ɓata da ke shanta sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbata haka take gaba ɗaya da zan taba a cikin maganar da su malam suke magana malam ɗazu ya kawo mana hadisin al-irbad ibn sariya shi ma malam yanzu ya ishara gare shi akan cewa an kafa ɗariƙa ne don ta zama kishiya ga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malam hadisin al-irbad ibn sari idan muka kalle shi za mu ga manzo Allah sallallahu alaihi ya yayi ishara ne da sunnarsa sai yayi ishara zuwa ga abin da shi kuma yake kishiya ne na sunnar tasa sai ya ce shi wannan kada a yi shi ya ce alaikum bi sunnati wannan shine wanda za a yi abun kuma da ba za a yi ba ya ce menene wa iyakun wa muku da satil umur a hirɗinku kuma da fararrun abubuwa ɗariƙunan duka abubuwa ne fararru kaga sun zama kishiyar wancan abin da annabi ya ce shi za a yi kaga wannan magana ita ma ta tabbata to abin da kai za mu ɗora kan wannan na gini na ƙarshe shi ne mu dawo babu akida eh kafin nan ina da ɗan magana mai muhimmanci kan wannan gabar eh, eh wannan gabar to yan uwa Allah ya saka muku da alkhairi dukkanin mu dai kokari ɗaya muke shine mu jawo wayanda suke kan tafarki na bata zuwa su gane tafarkin gaskiya wannan tafarki shine na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma abar tafarkin waɗanda suke kan bata wanda suka kirkirar wa annabi maganganu na ƙarya to abinda yasa nace ina da magana yanzu na ɗauko maganar manyan a'imma irin su ma Malik Imamu Shafi'i hmm. Imamu Ahmad irin yanda suka barranta kansu da sha'anin dariƙa hmm. to a gefe guda ko kun san cewa sufaye sai da suka kirkirar wa waɗannan a'imma ɗin ƙaryarai hmm. suka jingina musu a cikin rubuce-rubuce cewa waɗannan malaman sun yabi tafarkin da suke kai na ɗarika? to ya kamata eh, eh, mutane su san wannan maganganun sai kuma mu gaya muku irin raddin da magabata suke waɗannan maganganun don koda za ka ci karo da su kasancewa ƙarya aka yi wa imamu malik ƙarya aka yi wa imamu ahmad mm. ƙarya aka yi wa imamu ahmad bin hanbal a daga cikin karerayin malaman sufiya da suke jingina imam malik shine suna cewa wai an nakalto daga shi imam malik yana cewa man tafaqqaha wanda ya je karatun fikihu ya san fiqihu walam ya tasawwaf amma bai yi sufanci ba faqad tafassaka to wai wannan mutumin ma fasiki ne <laughs> sannan suka sake cewa wai imam malik ya ce wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah suka ce to faqad tazandaka kuma eh suka ce faƙari ta zandaka hmm. cewa imam malik ya ce wai wannan mutumin ma ya zama zindiki wanda ya je ya yi sufanci bai nemi fikihu ba ma'ana sufanci zalla ya sani ya ce wannan zindiki ne sai suka ce ya wa man jama'a bainahuma faƙari ta haƙƙaƙa suka ce amma wanda ya haɗa fiƙihu da sufanci lokaci guda to wannan shine ya tabbata ya tsaya akan daidai ya zo da daidai mhm. to wannan ita ce karyar da suka jinginawa maluku imamu malik mhm. ƙarya ta biyu da suka jingina imamu shafi'i suna cewa imamu shafi'i ya ce hubbiba ilayya min duniyakum thalathun ya ce an samu mun san abubuwa na duniyar ku guda uku tarku takalluf mhm. shine kan na dinga tilasta kaina a kan wasu abubuwa wa ishiratul khalqi bil lutfi cewa in mu'amalanci mutane da tausasawa wa liqtida'u bi ahli tasawuf Mm. cewa duk wanda zan kwaikwaya a cikin mutane zama su ne sufayi oh. suka ce wannan shine abin da aka jingina imam shafi sai dai inda suka kuskure imam bai haƙi Allah ya masa rahama mm. lokacin da yake da labarin imam shafi da yanda imam shafi yake mm. sai imam bai haƙi yake cewa wa kana shafi'i radiyallahu an shadidan ala ahlil ilhadi wa ahlil bid'i sannan yace mujahiran bi bughdihim wa hajrihim wannan babban malami imam al-baihaqi da yake rauda ce imam shafi'i mutum ne mai tsanani wajen yaƙar masu sukar Allah da bata Allah da hmm. ilhadi hmm. sannan yace kuma mai tsanani ne a dangance da yan hmm. Ya yace kuma wanda ya fito ya zara takobi a fili hmm. wajen nuna kiyayya da adawa da yan hmm. Ya yace kuma yana kauracewa yan bidi'a matukar kauracewa to da haka wanda yake da wannan siffar wanda Imam al ya bada labari akan Imam Shafi'i akan haka yau sun zo suna gaya musu cewa wai Imam Shafi'i ne yake cewa amma bi shi amma wai shi ba mutanen da yake so ya kwaikwayi tsarin rayuwarsu ya bi tafarkinsu da sunnarsu sai sai sai yan haka suka yi wa imamu ahmad karya, suke cewa wai imamu ahmad an zo an tambaye shi aka dangance da sufaye sai ce la a'lamu aqwaman afdala minhu ce ni ban ma san mutanen da suka kai sufaye girma ba aka ce masa a ah, mutane ne fa da suke jin waka yace bayan suna jin waka kuma suna shiɗewa qala wasu imamu amur ya yace da uhum yafrahuna na ma'allahi sa'a ko kyale su kawai su ɗanyi farin ciki da Allah na lokaci suka ce wai eh wai haka sai to a ƙarƙashin wannan kissoshin gaba ɗaya da ire-iren su shine ibnu muflih hmm. yake yake ba da labarin ne ƙarya ce aka yi a dangance da game da wannan hmm. ya ce haka ake rawaitowa hmm. sai ce wal ma'arufu khilafu hadha anhu ya ce amma abin da yake sananne a game da imamu ahmad shine saɓanin haka a wajen in bid'a baya sauƙaƙa musu baya tare da su kuma ba zai taɓa faɗar wannan maganar ba a ya an idan ka duba tabaqatul hanabila mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da casa'in da shida imamu ahmad yana da wata magana yake cewa idan sallamar rajulu alal mubtadi'i fa huwa yuhibbuhu in ba ka ga mutum ya ne wa dan bid'a sallama alama ce yana son wannan dan bid'a yana haba haba da shi eh. wannan magana ce wanda aka rawaito daga imamu Ahmad wata cikin nuna tsananin adawarsa eh. da kiyayyarsa zuwa ga sufayi da zuwa ga sufayi ka kammala to shikenan Gaba karshe malam mm. ah, Gaba karshe ai sai mun gaba dole sai na taba gaban na ai in baka ba ai sai mun kwanta da zazzabi malam mm. <laughs> Gaba da zamu tattauna malam shine maganar da malam Dr. Ahmad ya faɗa akan cewa ɗariƙu suna ko sufanci wa a dunkula gaba ki dai zaka ce yana kishiyanta sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala cikin alqur'ani malam ya raba mana haka kuma za a sallama cikin hadisan sai kantattu ya raba mana tsakanin shirka da kuma tauhidi wannan shine abin da yake sananne a cikin shari'a misali na farko Allah ta baraka wa ta'ala cikin suratul nisa malam yake cewa wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a Allah ya ce ku bauta wa Allah kuma kada ku shirka da shi da wani abu kaga cikin wannan ayar Allah ta baraka wa ta'ala ya raba mana tsakanin ah, tauhidi da bauta masa da kuma nisanta shirka haka a cikin suratul isra Allah ta baraka wa ta'ala yake cewa waqa rabbuka Allah ta abudu illa iyyahu ah, ubangiji ta baraka wa ta'ala ya hukunta akan cewa kada a bauta wa kowa sai shi kaga kishiyarsa shine me ah, kada a bauta wa wani Allah kaga umarni ne da tauhidi a lokaci guda kuma hani ne daga barin aikata shirka to amma idan ka zo gurin ɗaya daga cikin malaman da sufaye suke bugun kirji da shi sai ka ga yana da kishiyar wannan maganar da take ita ce tabbatacce a cikin alkur'ani kuma ita ce tabbatacce a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga misali guda ɗaya zamu bayar sai mu tsallaka kan lokuta ta gaba wannan littafin diwanul hallaci ne a karama kan malam wata magana yake faɗa ya shek a ah, wannan wata sabuwa ce fil eh. cewa ike yi ya gani da rubutun Allah ya ce man farraka bainal kufri wal imani faqad kafara duk wanda ya rabe tsakanin imani da kafirci to ya kafirta su a gurinsu da kafiri da musulmi ɗaya ne da kafirci da imani abu ne guda ɗaya ba su da bambanci a baya akwai inda shi hallaj ake tambayarsa me za ka ce game da da'awar fir'auna da yake cewa a ana rabbukum la'ala ya ce gaskiya ya faɗa sai ce to kuma musa kuma shi kuma ne zaka ci a game da shi ma gaskiya ya faɗa ma'ana da wancan ɗin da wannan daidai ne kaga wannan ya kishiyanci abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tabbatar akan cewa tauhidi daban shirka daban kaga wannan shi ma yana ƙara tabbatar da waccan magana dai har wa yau ta ta malam ah, Ahmad Yuki Allah masa rahama da yake cewa dariƙa tana kishiyantar sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam kun za ku ba za ku shawara ba kan na gaba ba eh, wannan magana da ka faɗa malam wato ibnu arabi dan ka san idan ka faɗi halal sai su dinga dan labewa da dai suna tare da shi to ibnu arabi at-ta'i eh. Ashekhul akbar da suke ce masa walkibritul ahmar eh. to shi ibn arabi ya faɗi irin wannan maganganun a cikin fususul hikam ƙari ma akan ibn arabi cewa shi ibn arabi cewa da annabi musa da fir'auna ce ce an fir'auna ya fi annabi musa gaskiya shi ya fahimci kowai allah ne annabi musa sai ya zo da tauhidi bai fahimci haka ba to Allah ya kiyaye Allah ya saka je lukuna ta yan uwa masu albarka na san wannan bayani ya fita mun fahimci wannan magana ta dakta akan cewa dariƙa an gina ta an samar da ita ba dan komai ba sai dan a kishiyanci sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka gaba ta biyu a cikin maganan al-Imam Ahmad ibn eh, eh, eh, Malam Ahmad ita ce maganar dai akan cewa ɗan ɗarika ya fi girmama shehinsa ya fi gane kima da daraja shehi sama da kimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne wannan magana wannan magana kan nace komai akan ta su malam zan ba kai tsaye saboda ni malam abin da na tara kan maganar nan suna da yawa hmm. <laughs> wallahi ai kai ni kai kamata ka fara su kwane ta to bara ta daure ta bara ta ba abu na farko malam wanda zai tabbatar mana da wannan shine malam idan ka karanta inda duk ka ji labarin shehu itijani ya ce ya haɗu da manzo Allah to za ka ga manzo sallama yana zuwa ne a sifar hadimi ga shehu inda duk ka ji labarin shehu ya ce ya haɗu da manzo Allah to za ka ga annabi ya zo ya kawo shehu wata hidima ne ko ya zo ya kawo masa wani labari akan cewa Allah yana yarda da wanda ya ganka shi annabi ya zo rubuta sunayen waɗanda suka Shehu tare da mala'iku guda bakwai ya zo ya bashi wani labari ko wata hidima kamar yadda zaka ga Umarul Futi Arimahu yana bada labari zai zo ya kafa majalis yana karatu manzo Allah zai zo majalisin sai saurari karatu kamar yadda Shehu Ibrahim zai bada labari kamar a rafaka rafaqani min kaula hal amin annabi ne dan Shehu Ibrahim zai tafiya annabi yana zuwa yi masa rakiya ba shehu ne yake zuwa ya raka annabi ba annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne yake zuwa ya yi wa shehi rakiya sannan abu na biyu a ƙarƙashin wannan gabar wanda zai baka mamaki wannan a ƙarƙashin ta akwai bayanai masu tarin yawa abu na biyu shine duk wani abu da zaka ga ya fita daga bakin yan ɗariga. a haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallama na cin mutunci ko na rashin ladabi ba za ka taɓa jin sun yi irin wannan subutar bakin a hakkin shehu ba wannan gaba ce ita ma mai muhimmanci da ya kamata mu tuntuɓi kanmu dangane da 'yan ɗariƙa za ka ga ɗan ɗariƙa ya fito ya faɗi magana akan annabi kamar misali magana mai nauyi da malam imana misali da ita abdul inyas ya ce zai taka wuyan eh, abin ya ambata eh malam ka taɓa ji da rana ɗaya sun yi siɓil da baka hakkin shehu sun faɗi irin wannan ba sa yi ba su taɓa yi ba me yasa me yasa wayannan kaga abubuwa ne da ba sa buƙatar sai an biya maka littafi abu ne waƙi'i waƙi'i yake tabbatar da shi saboda haka zan karanta mana malam abu ɗaya a cikin littafi daga nan sai mu tsallaka mu kalli waɗansu videos wa'anda zahiri ne waƙi'i ne da yake tabbatar da yadda annabi sallama yake a gurinsu wallahi tallahi bai kai rabin shehi ba wannan littafin ɗaya ne daga cikin littattafan da aka rubuta su ifadatul tijani ma laysa fi kitabi jawahirul ma'ani eh littafi ne aka rubuta shi irin kamar ziyada ce ko ƙari ce akan abubuwan da babu su a cikin littafin jawahirul ma'ani to a cikin wannan littafin bala idan ka karanta shafi na 75 abin da yake cewa shine ma'rifatul kutubil maktuni ya faɗa kutubul maktuni na nufin shehu tijjani ya ce sanin kutubin maktuni as'abu min ma'rifatin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sanin kutubul maktuni shine shehu tijjani ya fi wahala sama da sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi dalili yace li annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama ma'rufun wa mashhurun saboda shi annabi sananne ne mashahuri ne wal maktumu la ya'rifuhu ahadun hatta al-arifuna billah shi ku arifi maktum Al maktum wata jani hatta arifai ba su san shi ba daga ya ya ce mala'iku ma ba su san waye shehu tijjani ba malam wannan magana me ma'anata wato kaga a nan sun zo da eh. wani jawabi wanda yake cewa ƙudubul maktumi yana da wani girma hmm. yana da wani matsayi wanda har maganganunsa da sanin sama hmm. ya ɗare na sanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kuma idan ka koma cikin littafin ɗahiru mai gari hmm. addurar saniya din nan a tufatu saniya a tufatu saniya tufatu saniya ya kawo bayani ya ce shehu tijjani lokacin da yake so ya bambanta tsakanin ya shigar da magana kudubi kuma ya nuna cewa shi ne wannan kudubin wanda yake kudubul a kadabu ya ce ya zo ya bayanin annabi ya yi bayanin mursali sai kuma ya yi bayanin kudubi lokacin da yake bayanin kudubi sai ya kawo abubuwan da annabi da mursali ba su da shi amma kudubi yake da shi eh, a bayanin hakikatul kurbaniya ah, to kaga a wannan bayanin eh. sai malam ɗahiru mai gari hmm. sai ya fitar da natija cewa hmm. kun ga a nan wajen suna nuna muku cewa kudubi hmm. gaba yake da annabi kuma dama ya sun faɗa Nubu wata fi barzakhin fuwaiƙar rasul wa dunal wali to akar maka Allah kashin wannan gabar ga wata magana da Allah ita ma ina son in ji me ta. a cikin wannan da littafin da ifalatu tijani din shafi na hudu. wasu tekuna ne yake bada labarin su guda biyu kasan suna cewa annabawa suna kamfata ne daga tekun annabi ma'ana suna kamfatar madadin su duk abin aka ce madadi madadi zai iya zama hissi zai zama ma'anahu amma abin da ya shafi karuwa ta a cikin imani takawa waye waye na zahiri kuma lafiya arziki haihuwa da sauransu to waliye da sauran mutanen duniya su kuma daga kogin shehu tijjani suke kamfata saboda ka duk madadi da ake samu rana ɗazu da ta fito shehu tijjani ne ya mana baiwa da daga baiwarsa muka ɗiba ba daga gurin annabi muka karba ba shehu ne yake ba haka suka ce to anan gurin malam da yana ba da labarin wayannan tekuna. da ice baharani akwai wayannan tekuna guda biyu almuhim kawai abin da yake a shi shine sai dai fara gabatar da ambatan tekun shehu tijjani sannan kuma sai ce sannan kuma da akwai tekun annabi me yasa ya fara gabatar da tekun shehu sannan ya gabatar da tekun annabi ya zo a na biyu alhamdulillah yan uwa Allah ya saka muku da alkhairi wato abin da nake so in faɗa ina son mu yawaita bawa al'umma masu sauraron mu wasu misalai wanda suke tare da su mm. a ah, wallahi a ka'idar wannan dariƙa ta tijjaniya mm. za ka iya zagin Allah don ka kare annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hmm. za kuma a iya zagin annabi don ka kare Inyas hmm. sannan ka kula da kyau hmm. wajen yadda suka fifita annabi sallallahu alaihi suka fifita shehun su akan annabi wannan sanannen abu ne abu na farko shine idan za ka faɗi ba su taɓa nuna maka ma ko duk da ba daidai ba ne da kirawa sunan annabin za ka faɗi ba ka kira sunan annabi in zaka faɗin ba daidai bane mm. amma duk da haka ba su koya mutane wannan ba amma sun koya mutane su kira sunan shehu mm. na ɗaya kenan na biyu sun bayyana alanan a karatuttukan su mm. abin mamaki har wanda wanda ake ganin ba zai faɗa hakan ba ma ya faɗa cewa salatul fati ta fi salatin da annabi ya zo da shi har da wanda yake ba da misalin cewa fiw to na hudu eh. suka nuna idan ka kula wannan har su a junansu suna fada hmm. taron da ake dan maulidin shehu hmm. ya fi taron da ake dan maulidin annabi gaskiya ne na biyar hmm. da yawansu sun bayyana zuwa kaula ya fi kaji hajji da umara sosai akwai clip sosai suna ne dalilin da ya sa ya fi shine nan inda shehu yake ne hmm. hajji da umara abin da ya shafi addinin musulunci ne ya shafi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka idan sun zo sun nuna ma wannan tekuna guda biyu sun nuna ma na shehin shehinsa shine gaba hmm. wannan ba abun mamaki bane dama a dalikar tijjaniya ka gane wani abu hmm. ana fakewa ne da annabi amma ba shine abin fakewa ba ba shi ake nufi sosai sosai duk abin da ake rigimar shine mm. lata da uzansu shine tijjani da inyasi mm. su kawai ake so a nuna ba. Mm. to yanzu bala'in da gobarar ta wuce nan wasu yara kuma yan bala'i sun taso su anisin nan da muke fara da yan tijjaniya suka ce za su yi karan anisi shi kawai fitowa ya ma wata magana ta mm. ce ai mu yanzu mun wuce tijjaniya wa yake magana tijjaniya mu yan tijjaniya ne an fara ne su ce su yanzu magana in ya saki haka eh. yanzu ne tijjanin ma ya koma gefe mm. maganar waye take cin kasuwa mm. in yas kuma bari in baku wani misali a duk wanda kuke yin sira din nan da tattaunawa da su babu wanda fa a cikin ransa yake shakkar kai masoyin Allah ne mm-hmm. ba wanda yake shakkar kai masoyin annabi ne amma in dai kaga sun kai ka kara wallahi in yaskata ba gaskiya ne duk wanda kaga suna rigima da shi za su kai shi ƙara ko za su yi faɗa da shi in yas kawai ya taɓa ni na ga misalin wannan a kaina kuma suna da wani abu duk irin yanda za ka zo ku tattauna da su a magana ka gane idan tsautsayi zai sa ka ce in yas ya yi ba daidai ba yanzu da ka ga mutum wani hawla ko ta illa billah yanzu in yas bai faru ba ni da kai akwai dattijan da shi haka ta faru da shi idan ka ce mana zai mutu yawwa an yi haka na ji masifa eh, wai an soki in yas ya wai din na a police station ya gofe yana faɗar wannan ina jin eh, eh, eh, yawa to waƙi kenan wato ka kula da wani abu shi sa wani mai waƙa da ake malam da aka je da su gurin akwai da iyo dattijan tambaya ƙwarai kuwa yace da aka zagi annabi me yasa baka mutu ba gaskiya ne wallahi a cikin ahli sunna ne ai wannan arugungune ne wannan tambayar Abdul ne Abdul Malik ne Abdul Malik yace da shi kaji an soki Abdul Malik namu Abdul Malik namu namu eh, eh. yace eh. eh. ne wa tsohon tambaya yace kaji an taba shehu shine zaka mutu hmm. yace da kuka zagi annabi tun da yan dariƙa ku ne suka zagi annabi me yasa ga ka araba me ma kai a wannan lokacin ai bari ba misali na na takwas wannan mai kareyyan Ya ce wai idan mutum yana tafiya aka ce makiyin annabi ya ce shi dan izala ce ya waiwo hmm. ya ce amma dan dariƙa ce kama hanya ya tafi saboda shi ba makiyin annabi ne na ce a'a ba haka bane abu hmm. yanzu idan an ce makiyin annabi dan hmm. izala zai wai gone ya ga waye makiyin annabi hmm. domin ya karɓa wa annabi haƙƙinsa dan ɗariƙa kuma zai waiwaya a ba zai waiwaya ba zai kama hanya saboda sha'anin annabi ba shine a gabansa ba shehu ko sai nace wannan hutar da mutane kai wannan bayanin da ta eh, da haka irin ire-iren waɗannan zaka gane cewa hmm. na rantse da girman Allah suna ambatan annabi ne dan su ci abinci kasuwar su kawai da annabi shine cin abinci gaskiya ne na abin da ya sa na gane haka hmm. idan yanzu za ka yi hudu ba ka yaba annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. amma idan a ƙarƙashin yaban annabi din nan ka kushe shehin su hmm. to idan suka tashi wallahi tallahi za su zage ka iya kushe shehin ba za su jinjina amma abin da ya shafi annabin wallahi ba ruwan su da shi kuma a dalilin kusa shehun sai su ce maka kai makiyin annabi sai kuma su ce maka makiyin annabi in dai sun ce ma makiyin annabi to shi ka taba ba su da wata rigima fa da suke duk wannan sa'ar da ake na rantse da girman Allah ba akan annabi suke yin ta ba gaskiya na rantse da girman Allah duk wannan rigimar da suke ba akan annabi suke yin ta ba hatta shi wannan maulidin wallahi ba makasudinsa annabi bane ba hmm. ƙarya suke makasudinsu dai shi wannan shehin hmm. idan kaga sun zage ka ko sun aibata ka ko sun wani abu ka kula da kyau je kai tunani wa suka taba ah. ko da ta sani suka kai ƙarya wallahi ka ƙara wallahi ba akan wannan mas'alar suka suka kai shi ba wa ya gano akan me aka kai shi a cikin ku ni abin da na gano abin da yasa suka kai shi hadhihi hiya al-faida to shine laifin da ta sani wannan littafin da ya rubuta hadhihi hiya al-faida na rantse da Allah shine laifin da ta sani da haka za ka ga yanzu suna wani cewa yanzu na taɓa yin wata magana na ce ni kuma na tabbatar yanzu in kuskure ne dan Allah ku saba mu ibnu taymiya yana yin daidai yana ne yana kuskure ibnu taymiya mala anas na'am shek yana yin daidai yana ne yana kuskure muna yadda da wasu maganganu na ibnu taymiya muna yarda ne wasu yanzu muna sake maimaitawa wallahi tallahi duniya ta shaida ba ma ta kalidanci akan ibn taymiya ko da wasa wallahi duk inda ibn taymiya ya kuskure muna faɗa mu ce ba ma tare da shi a nan inda ya daidai kuma mu jinjina masa sai na ta haddi na ce to muna so yan ɗariƙu su fito su ce ibn su ce kawai inyas yana daidai yana kuskure kawai iya abin da za su faɗa yanzu mala anas munazarar da kuka yi da mai barota don Allah ma kaki su yi insafi ko a nan ba ka gane kiyayyarsa ga annabi ba malam Anas ya zaƙulo gwalagwalan maganganu ga sautin inyasi da bakinsa yana faɗa ɗaya kenan ga maganar ya tabbatar da cewa annabi isa ɗan annabi ne ya ƙaryata ƙur'ani ya ƙaryata sunnar annabi gashi ya zo ya kwaba ma al'amuran da yanzu in ka ce za ka zaƙulo bayanin matsala ne ka ce wai an jefa wa na maryamu maniyi kuma ta ji daɗi wacce al'ummata ma sun tabbatar da ita da iyayenta ba fasikai ba ne Allah ya tsarkake ta farjaha ya tsarkake ta eh, to amma kai ka zo ka ce an jefa mata mani in yasi ne fa wannan amma tun da dai in yasi ne wannan barnar to ta sha ruwa ta bi shanin sarki yanzu kana cewa in zin zindiki a nan gurin makaryaci ne ya aikata fasikanci ya yi mujirmanci to shi ke nan za a tara kano a kanka gobe in allah yadda za a rubuto takarda har gurub gurub guda takwas sai a ce to a rubuta shi a kotu kuma gashi babar nan in yasin ya yi ta gashi kuma har yanzu sun kasa kare ta saboda ba za ta karu ba to amma babban matsalar yanzu abin da zai baka kunya mai baro ta ya kasa cewa a daidai nan guda ya ce to in ya sai kuskure shi kenan ya kasa faɗar wannan aka kasa wanda zai samu ya fito ya zo ya ce wannan maganar to wai ni tsaya ma akwai wata inda zaka gane cewa wannan mutanen da karya suke kara addini guri ɗaya ne malam kaki su dan Allah mu tsaya mu nazari mu insafi wai me yasa 'yan ɗari kunnan har yau sun kasa fitowa ni wannan munazarar taka akan ta nake magana sun kasa fitowa su zo su tsaya su ce wannan magana ba ta cikin tafsirin nan na ɗaya larabcin da ka ja ba daidai ba ne to wai yawwa shine magana yanzu da nake so ne na idarakin ta yanzu ya zo a zaman ku da kuka da mai ta ya kawo akwai ilimi na batsili akwai na hakika wai yanzu annabi da ya zo ya karantar da ƙura'ani ya karantar da hadisi ana iya fassarawa ana koyan su gaban malamai amma har yanzu a wajen ɗan ɗariƙa akwai ilimin da ni da kai wai mu jahilai ne shi kaɗai ya barwa kansa sani to shi ne abin da nake faɗa wani ɗan ɗariƙa da muka yi magana da shi na tabbatar yanzu yana jin wannan magana tawa da na ce masa ka ji abin da tijjanin ku ya faɗa ya ce alkaunu kulluhu huwallah wallahi abin da ya ce min shi ba zai iya fassara min wannan ba gaskiya ta fi karfinsa kuma irin wannan maganganun sai dai ne ya haƙuri ya je ya haɗu da sharu sale fassara sai ya dawo ya fassara mu na rantse da girman Allah haka muka yi da shi ba shi ba akwai wani matashi shi ma da muka shige irin wannan maganar da shi da na jawo masa maganganun sai ya ce shi yana karanta jawahirul ma'ani amma har yanzu bai zo wannan gurin ba <laughs> a farko yake to ni abin da yake ban mamaki wannan ilimi ne ya fi karfin tsari ƙur'ani bai fi karfin fassarawa ba hadisi bai fi karfin fassarawa ba amma a ilimin sufaye akwai abubuwan da yanzu sun fi karfin fassarawa na rantse da Allah mai ɓaro ta ya gano a wannan zaman da kuka yi da shi ɗari bisa ɗari in su ya yi tafka tafka amma so da yake wa in ya sama da san da yake wa annabi ba zai sa ya sallama maka ba to kuma duk wanda bai sallama ba wannan mun yi jama'a akan wannan munazarar taku to soyayyar da yake wa shehin ce ta fi soyayyar da yake wa manzon Allah amma amma yanzu ai shine abin da Dr. Ahmad ya faɗa a cikin wancan odiyan ci gabansa ya ce yanzu an za wani mai suna Abdul Inyaz ya ce zai taka wuyan annabi yace to kamata idan 'yan tijjaniya da gaske suke sai su duba akan wane ne aka ce za a taka annabi akan bin inyas suka ce to yace kowa sai ya yage fastan inyas sai je gidan sai ta wannan hoton ya ce takardar banza takardar wofi to min bi annabi mun bin barka me yasa ba za su iya haka ba sun fi fifita inyas din ne akan annabi to mu kuma menene rigimar mu shine muna ga da inyas ba da silifan nan da na taka na zo nan uwa ɗaya ba ɗaya ba ku kuke ganin cewa shi din wata tsiya ne mu kuma muna gaya muku cewa a'a in yas din nan da ake magana dan adan ne dan adan din ma mai laifuffuka in ana muƙaranarsa da annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi bai kai silifa ba bai kai dattin farcen sahabi ba dan ba za ka ce datti a farcen annabi ba annabi sa baya datti a'a datti a farcen sahabi wallahi yafi fi inyas yafi fi tijjani ƙura da ta gauraya tsakanin sahabbai da annabi ta yaƙi billahi lazi la ilaha illa huwa ta duk dangin in yadda duk dangin tijjani to amma in ba jahilci ba kullum ana gaya maka ga annabi kana cewa a'a mu in yadda tijjani za mu ji. to wannan shine yan uwa a takaice eh, eh za a kunna mana wannan bidiyoyin iyayi na na na uku ko mm. sallah biyar yau to nawa ya hau arafa saukan alƙur'ani shi so nawa ya kai ya kafa shi ya kai annabcin annabi duka cikin karatun hmm. ya karanta daga bakara zuwa na fi so nawa to ko cikin guda muna sauke kai nawa ne sallah biyar duniya ya mutu to nawa ne hau arafa to ga ga aiki Allah na ce mana la yudiu amala amil minkum min ajr ya ta cuce ka bai ya ta kai wani aiki aiki ya je banza Tudin sallolin da namu ba a nan bai samu ya ce, wani nan da biya daidai nan yan uwa masu daraja akwai wata magana ta fubail muna iyad yake cewa man habba sahibal bid'ati ahbata Allahu amalahu yace duk mutumin da yake san ma mai bidiya irin wa'annan Allah zai rusa aikinsa saboda wannan ya zo ba yanzu baro ya baro ya nuna <laughs> maka shi aikinsa ma ya wuce na manzan Allah annabin ma yana ƙasa da aikinsa wai guda nawa yi annabi kake cewa wai guda nawa yi ta ji wulaƙantaccen bawa la'anan ne ta ci mutuncin mai tsarki irin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ka duba fa ka gani ba zai iya ba wallahi shi yasa na gaya muku fudail bin iyad yake cewa man ahabba sahibal bid'ati ahbata Allah amalahu wa akhraja wa akhraja nur al-islam min qalbihi yace kuma Allah zai cire hasken musulunci daga cikin zuciyarsa Allah zai cire hasken musulunci daga cikin zukatansu to duk ire-iren irin waɗannan mutanen shek wallahi tallahi Allah ya cire musu ɗanɗanon musulunci da hasken musulunci daga cikin zuciyarsu ya zai da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa la tasubbu ashabi yace law anna ahadakum faƙa mithla uhudin zahaban mithla uhudin zahaban Lau an faƙa mithla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifu yace da ɗayanku eh yana gaya mana mu da zamu zo baya eh. dan mu ba sahabbai bane eh. yace duk wanda ba sahabi ba inda zai ciyar da dukiya hmm. kuma ciyarwar a karba ba dariya ba hmm. kwatankwacin dutsen uhudu wanda ya je madina zai san dutsen uhudu hmm. a manzala sallallahu alaihi wasallama ya kuma dutsen uhudun ba ƙasar ba zinare ya zama zinare bayan da za ka samu dukiya irin dusan kudu zinari duk duniya babu in za ka haɗe dukiyar duniya ba za ta kai dutsen kudu zinari ba manzan Allah ya kwatanta mana ne don ya nuna mana aikin sahabi fa da ya yi guda ɗaya ɗan kaɗan baka isa ba wallahi alif da manzan Allah ya karanta na alkur'ani ya ce alif billahi lazi wannan da danginsa da dukkan yan tijjani wallahi bai kai na manzon Allah ba babban malami cikin wannan littafin yake faɗa ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk duniya ya fi kowa lada dalili shine wato manzon Allah shi ya zo mana da alkur'ani to idan ka karanta alkur'ani manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan shi da ya karanta alkur'ani ya fi kowa iya karanta shi to kai kana bayan ladan da manzan Allah yake da shi ya fi na kowa to duk duniya ba wanda zai eh ba wanda zai samu ladan karanta alkur'ani irin na manzan Allah sannan sai ka zanto sahabbai ai shine man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah to haka kamashan yake amma wannan kazamin mutum la'ananne ka kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ce wai ku kuna karanta qur'ani shi so nawa ya karanta haka mai kanan nan fa yace wai manzon Allah sallah nawa yayi ai mai kanan ne kai malam malam wannan abin yayi Allah ya kyauta wannan shine Allah Allah ya saka Allah ya sauya ya bayyana ka kuskura ka je ka kama annabi muhammadu ranar an fidda kai cikin hadara kenan a wannan rana an shafe sunanka saboda shayin kan nan shi ke gabanka wata rana an samu wani almajirin sida abdulkadir jailani yana shara a cikin masallacin sida abdulkadir jailani a cikin shara sai uwa musulmi kun daidaiji wannan barbabiyar da wannan yayi to wannan maganar wannan fa malami ne a ɗariƙa shi yasa nan wajen mun zaɓo muku waɗanda suke malamai ne akwai kilif masu tarin yawa waɗanda waɗanda suka yi koyi da malaman suka faɗi wanda ma haifi wannan amma wannan malami ne bayan malami ne idan kuka kalli bidiyon za ku ga a gaban wani halifa na ɗariƙa wancan wane ne wancan dattijan gashi nan a zaune yana kallonsa yana jinjina masa maganarsa cewa abin da ya faɗa yan uwa ku saurara ba da a to a kallon ku kenan sai dai tsoho to wani wani tsoho ne ya yadda da abin nan to ka duba ku duba malam abin da yake cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace annabi Muhammad inda zai zo sai shehunka ya zo sai shehunka ya zo ka sake ka tafi wajen manzan Allah ka bar shi ka kuskura mm. ka tafi wajen manzan Allah ka zo wajen ka abin da wajen shayinka mm. an kore ka daga halara me yake nufi wannan dan Allah mi wa kan ma'adalci shehu yana gaba da abin nan kuma a cikin rimahu malam na karanta cewa aka yi ara'aita aka yace yace idza wajjahaka idan muri idan ka ya fuskantar da kai cikin wani al'amari sai ka tafi kana tafiya sai ka tarar ana sallar jami'i sai aka gaya wa shi muridin ya za ka yi sai ce amdi zan wuce li'amri shehi abin da shehu ya faɗa ya ce wala usalli wallahi haka ba zan tsaya ne sallah ba sallama ya kirawo shi bai amsa ba yi ya ayyuha allazina amanu istajibu lillahi ba walin rasuli idza da'akum lima yuhyikum wannan wannan hususiya ce fa ta annabi hususiya ko sallah kake manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an kirawo ka ka bar sallah kaje amma kuma yanzu yau ga shehu ya kai matsayin shi kuma za a bar za a bar manzon Allah a je wajen shehi Allah yana cewa ya la ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi yace wattaqullah kai Dr. Ahmad ta tabbata to yawa to yanzu yan uwa dan Allah magana Dr. Ahmad Dr. Ahmad ta tabbata ko ta tabbata fi gabatar da su wallahi sun fi gabatar da su har da ta'ama yake cewa idan aka faɗi sunan manzo Allah zaka ji sun yi shiru lokacin da aka ambaci shehu a maulidi zaka ji an to wannan shi ne Allah Allah Allah ya sa Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye to mu je na gaba ina ganin sai idan kai tarbiya ko akwai bidiyo na gaba ne annabin haka ne shi ibrahim shi ne annabin domin shi ya sanar da mu annabin shi a ta ina ya koyi karatu wanda ya sanar da shi annabi ta wajen karatun to ai shi ne annabinsa ka cire shi mana ka ce ba tsari ka daidai nan yan uwa wata magana zan gaya zan karanta mana ta imamu al-auza'i an zo wani yazo ya sami imamu al yake cewa inna rajulan ya kulu wani mutum yana cewa ana ujalisu ahalar sunnati wa ujalisu ahla auza'i فقال الأوزائي هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل wani ya zo ya ce wa imamu al-hamza'i akwai wani mutum yana cewa shi yan zai zauna da ahalin sunna kuma ba laifi ya zai zauna da yan bid'a ya ce to wannan mutum ne wanda yake nufin hada gaskiya da bata guri guda kuma ba za su haɗu ba har abada da haka wannan mutanen batattu ne kawai sun riga sun yi kuma wasu daga cikin su nisa a bata dan ba dan waɗanda suke tasowa ba a haska musu batan abin Allah ya nuna musu wani haske su bi wallahi da irin wannan maganganun ma sai mu kauce wa barin yin su sai dai fa'idar su shine nusar da mutane illar akalla in an ga barnar su za a karanta cewa ga wasu sun gyara barnar sun kuma yi magana akan barnar almuhimmu a gurin mu babu sama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine manhajin mu shine hanyar mu shi muke fata ranar gobe kiyama ya cece mu shine masoyin mu shi muka zaba shi kuma muke bin hanyar rayuwarsa domin shi Allah ya mana ishara da mu bi mu kwaikwaya duk qur'ani Allah bai mana ishara da mu kwaikwayi wani ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana sannan banda annabi sallallahu alaihi wasallam shi a sannan Allah annabi ya turo mana ya turo wani ba duk wanda ka bi ba annabi ba wallahi ka bata annabi ya ce dukkanin al'ummata za su shiga aljanna sai wanda yake aka ce ya ma'aikin Allah wane ne zai ce wanda ya mun biyayya zai shiga aljanna wanda ya saba min shine wanda yake kaga kenan wannan su ne wanda suka saba annabi sallallahu alaihi wasallam suka ba hanyoyi na bata hanyoyi na kiraye kirayen aljanu da shidanu hanyoyi na da tsalle da rakashewa wanda duk baya cikin karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna kira ga masu saurare masu saurare muna kiran su zuwa ga su fahimci wani abu mai kyau guda biyu abu na farko wannan bayanan da muke wallahi la'azim ba don adawa da wani shehin ɗariƙa muke yi ba shi shehin ɗariƙar shi ne matsalar imamu shafi yana da wata magana da mai kyau ya ce idan ka kalli likita yana da wani tsarin rayuwa idan aka kawo ka baka da lafiya wajen likita zai ɗau ƙarfan allura ya tsira maka zaka ji zafi amma fa ba da kai yake faɗa ba da me yake faɗa da ciwon da yake jikinka za a kawo likita mutum zai sa wuka ya farke cikinsa wuƙarsu da suke yanka mutum zabirarsu da suke yanka mutum amma a wannan lokacin da yake yanka ka kokari yake ciro wani ciwo daga cikin ka ya watsar ka samu lafiya ka ci gaba da harkarka to wallahi duk wannan yan kun ba wai su shaksiyarsu muke faɗa da ita ba ko kusa da me muke faɗa muna yin faɗa ne da ita bidi'ar illar da suke tare da ita muna na zato ga addini muna na zato ga Allah muna na zato ga manzon Allah wannan abubuwan da suke karawa Qur'ani wannan abubuwan da suke karawa manzon Allah wannan ƙarairayin wannan ƙarairayin da su ne mu muke faɗa ba ruwanmu da kai me ruwanmu da kai kai aslan yau ɗin nan idan ka ce ahlus sunna farin ciki zami kana shigo ahlus sunna mu muna tare da kai kuma za mu so ka za mu ƙaunace ka yanzu mu sa ba ma jin daɗin rayuwa da irin ka abu ɗaya ne kana tare da wani abu na saba manzan Allah shi ko mai saba annabi maƙiyi ne na annabi ba masoyi ne na manzan Allah ba to wannan saba wa annabin da kai shi ne yasa mu baka cikin malam in malami ne kai zaka ga dalilin da yasa baka cikin malaman mu kenan in ɗalibin ilimi ne da kai dalilin da yasa ba ma recognizing ɗin kake kenan kai muna kallon ka da fentin ka saba annabi duk wanda ka ga mun girmama ko mun yi wa biyayya muna girmama shi ne saboda mai yana biyayya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana kar ta baku mamaki dan dan sun ce wannan ne annabin su ba yanzu kuke wata magana cewa ba za su taba gaya wa inyasi haka ba to mutum ne fa ya fito wai dan zai kare maulidinsa ya ce ko annabi ya ce karmi maulidi sai mun yi maulidi ko annabi ya ce karmi maulidi sai mun yi maulidi to ai shi ne abin zai ɗaure maka kai kuma wannan wai shi wannan maulidin da zai san annabi zai zai yi kuma ga yana faɗa a lokaci guda da annabin zai ce bari zai ce ba zai bari ba ni ittifaki da ku kaga wulakanci da raini ya shigo ba wannan ma misalin ba shek malam kakis yanzu mu kaddara yau annabi ya ce ku daina yin sallah Allah ba za mu sake zuwa ba an gama ba shi zo da sallar ba kuma ya gaya mana ayoyinta ya gaya mana hadisanta ya kuma ce mi yanda yayi to da zai ce ya isa haka ba shi kenan ba azumi ya isa haka annabi ya ce ya isa ai magana ta ta ƙari amma wai kai fa ka kirkira abu ka ji fa sharrin bid'a kenan kai ka kirkira abun ka zo da kayanka kuma kake gaya annabi da zai zo ya ce wannan abin da ka kirkiran mun kake yi ba na so zaka gaya masa to sai na yi kuma kai nake wa ko mai son zuciya to tarkata masa duka jahili to mutum ne ya zo ya ce fa ga salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ana fa gaya masa fa wannan salatin fa da kansa ya faɗa fa salatin nan daga bakin annabi ne yana da ruwaya yana da inganci dan uwansa ma ya fito ya gaya masa wannan hadis wannan salatin annabi ibrahimiya din fa yana da inganci yana da kaza yana da kaza kaga a lokaci guda yana gaya maka wancan fa bai samu gatar ruwaya ba baya da isnadi baya da kaza eh amma tare da haka yace fiu ya fi na manzan Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fiu din nan eh eh eh ba ma karfi oh. abin da ya sa wato inda a ce da ya ce zan yi wannan na bar na annabi kaga da ɗan ladabi ma ya faɗa ko to a kalmar fiwu din to akwai izgili ma bayan fa saba wa annabi da kuma izgili da annabi kamar yanzu ne malam ka ce ka ce in ka ba ka bani ka bani wani abu sai in ce ba zan karba ba kaga ai na abun nan sai na nana ta maka kai ba zan taba karfin abun ka ba haka ne ba da izgili kaga da izgili ne maka kaga ba zan karba ba daban da ba zan taba karban wannan abin naka ba ka ka gwale na gwale ka nayi kaza to da wanda ya gaya maka wancan da wanda ya gaya maka wannan zaka ce wa ya fi maka muna na ladabi to amma wannan zindikin zindikin zai iya fitowa wai yanzu ya ce wai muni maso masoya annabi dan Allah wallahi bai da dalili wai zai iya fitowa ya faɗi ai wannan yaron ko ai daga lokacin da ya faɗi wannan nazata zai daina karanta hadisan manzan Allah wallahi shine daidai wallahi tallahi ya kamata ya daina karanta hadisan manzan Allah saboda wannan fa abin na manzan Allah ne akwai hadisin Yahuda to ka gani ya kamata ka daina karanta hadisan manzan Allah eh. ka koma karanta hadisan eh, in wannan barbabiyar da ta zo cikin jawahir ma'ani na san shi na san ta mana cewa sai ce hadisan yahuda ba eh, hadisan yahuda cikin cikin bukhari ai wannan kasan da yake jahili ne wato shi wannan ya hada abubuwa wajen da yawa ya hada wauta ya hada jahilci ya hada dakikanci saboda shi ne fa kawo wata wani abu don taba jin sa tun da nake karatun usulul fiki wa idza ikhtalafatil aqwal saqata al-istidlal kaga wannan kalma ko wannan kalma ko wallahi malam ni na faɗe ta ko to na yi ridda ni dai idan na faɗi wannan magana na ce izak talafatul aqwal saqata listidlal na faɗe ta na ce wannan yi eh, wannan ka'ida ce ta addini to ni na yi ridda abin da yasa zan ce na yi ridda sabida na san cewa Allah ya ce wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah to in na faɗi wannan magana na saba wa Allah fa in tanaza'atun fi shay'in farudduhu ila Allah in na faɗi wannan na saba alqur'ani amma shi da ya faɗa bai san me ya faɗa ba saboda bai san alqur'ani ba inda ya san da wa maktalaftun fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah inda ya san fa in tanaza'atun fi shay'in in ya san da ita ya kuma faɗi wannan to yayi ridda amma in bai san da waɗannan ba sai kai masa uzuri Allah ya kiyaye to alhamdulillah yan uwa masu albarka wannan ita ce kusan gaba ta biyu kuma ga yanayin lokaci yana ta tafiya in haka zai wahala gabobin nan guda shida su shiga gaba daya eh to amma gabar da zamu shiga ta gaba a cikin maganganun dokta shine maganar da yake akan masu tarbiyya akan cewa ba za ka zama mukaddami a ɗarika ba sai ka yi usuli usuli kwa dama mun san natija ce ta tarbiyya to kuma in kai wannan tarbiyyar kai usuli dokta ya faɗa ya ce ka zama zindiki ka zama zindiki shine kalmar da ya faɗa kuma sai ya yi misali malam da yake eh, abinda ake cewa ahli sunna ba sa kwarsu sai da zakara sai da ya ba da labari malam ya ce shi ma ya yi ma'ana ba wai labari ya ji daga gurin wasu ba wanda wannan kafinsa irin su taƙi dinin hilali sun ba da irin wannan labarin a cikin eh, littattafansu irin su malam ɗahiri mai gari Allah ya ji kansa da rahama duka baki ɗayansu sun yi wannan tafiyar sun yi wannan tafiyar Allah ya saka wa malam Habibu Gusau da alkhairi littafi su kutun da guda ya ware akan tarbiyya yadda ake tarbiyyatul azkar a cikin dariƙar tijaniya da yadda za a saka a wannan gwadabe na na tarbiyya tun daga matakin farko har zuwa ƙarshe da mutum zai tike zo ya zama Allah din shine zindikancin da malam yake magana to malam na san kana da bayani a ƙarƙashin wannan gabar bismillah to aini abin da kawai zan faɗa a dunkule shine to abin da zan faɗa a ƙarƙashin ita wannan magana guda ɗaya ne shine maganar da dokta ya faɗa yake cewa ba ka zama mukaddami a ɗarika tijjaniya har sai idan ka yi tarbiyya ka yi wusuli to wannan ai kusan magana ce da duk littattafan da suke bayani akan mukaddamai suna bayani akan shehinai waɗanda ake karɓar ɗariƙa a gurinsu kusan wannan ita ce sifofinsu ba zai yi yanzu da tarbiyya wa ai kaman za a baka ɗalibai ne ko muridai za ka ɗora su akan wannan tsari na tarbiyya da ake na kwana arba'in arba'in to ya mutumin da bai tarbiyya ba zai wani tarbiyya ai wanda ba shi da abu baya bayarwa faƙi da sha'ila yau mutumin da ba shi da abu baya bayarwa karama kalla yasa kawai misalin da za mu bayar tun da abu ne na ah, kawai bayani da yake ba fadar abubuwa za a yi ba idan ka kowa kamar cikin littafin rimahu ko a nan kusa malam mutum ya nemi wannan littafin na ruhul adam karama kalla littafin ruhul adam <laughs> eh littafin ruhul adam yawa farko farkon ta kenan yana bawa muridi ne shawara cewa idan ka tashi zaka nemi wanda zai maka tare ga sifarsa shi ne ke cewa wata lubu rabbiyan kabiran nasiha kamila irfanin imaman saliha to wa'annan su ne sifofin wanda za ka je gurinsa ya koya maka ka karbi ɗari ka gunsa ya ɗora ka akan tarbiyya to wannan ai shi ne mukaddami wanda zaka nema ka je gudunsa ka koya to malam kalli sifofin da aka bawa shi wannan wanda zaka karbi dari ka gunsa kamila irfani wanda ike da kamala a ma'arifa to ita wannan ma'arifar ita ce zindikancin a karama kallon <laughs> ita ce zindikancin saboda idan mutum ya shiga tarbiyya wala yadda suke faɗa ya shak abinda suke faɗa tarbiyya ana tafiya ne kwana arba'in 40 amma ya danganta daga mai tarbiyya zuwa ga mai tarbiyya yana la'akari da hali na mutum da kuma yadda yake da saboda mutane suna da babbanci ta fuskar saurin canjuwa so yanayin farko na kwanan ka arba'in za a dinga nisanta ka farko za a nisanta mutum da iyalansa za a nisanta mutum da cin abubuwa masu daɗi za a nisanta mutum da cin abin da ike nau'in abinci na abu mai ruhi kamar nama ko kifi mutum zai dawo cin kamar irin su shinkafa irin su kayan ganye idan mutum yana cin kamar ah, sau uku a rana zai dawo ci sau ɗaya idan mutum ya dawo ci sau ɗayan nan sannan za a tsananta masa da kishirwa saboda haka a hankali kullum ana rage masa adadin abincin da zai ci kullum ana rage masa adadin abincin da zai ci har sai an zo mutum a rana ɗaya bai fiye ɗan yi makwarwa ruwa sau ɗaya ba ko ya ci abinci sau ɗan yan lomomi kaga mutum ya ƙeƙashe ya bushe to kuma ba yunwar kaɗai ba sai an gigita mutum da waɗansu adadai na salatul fati adadi na salatin kaza adadi na addu'a kaza to idan aka cika mutum da wannan gabaki dai mal na 40 na wala ya wuce to idan yau nan kwanaki arba'in za a zo za a yi eh, masa kaman test za a jarraba shin tarbiyyar tasa ta yi ko yi ba za a iya zuwa masa da ba a nuna masa a ce mai wannan idan ya faɗi sunan abin bai ce wanda bai ga Allah ba bai ga abin nan ya zama Allah ba to za a ce wannan bai gama nuna ba to mutum yana bin a yadda suke bayani mutum yana bin matakai ne guda uku a tarbiyyar atkar malam matakin farkon tsarin da za a dora shi a kai mataki ne na murakaba shi ne eh, wanda zai kai shi zuwa ga alfana fil af'al fana'i a cikin ayyuka mutum zai koma ganin la da illallah to wannan mataki na farko shi ne kwana 40 din farko to idan mutum ya cinye wannan kwanakin sai kuma ya tsallaka zuwa ga mataki na biyu shi ne matakin eh, fana'i fi sifat alfana'u fi sifat ko mutum yi fana'i a cikin sifat sannan kuma sai na ƙarshe shine eh, alfana'u eh, fizzat zat shine na uku to kaga wannan na tsakiya shi na farko muraqaba ce ta biyu mushahada to ta ukun wanda shine fana'i fizzat zaka kowane zati ka gani Allah yana cikin sa to wannan shine fana'un fizzati to shine ma'arifa to wannan shine suka zaka suna kawo baitukan Allahu kul wa dharul wujudi wa ma hawa in kunta murtadal bulud kamali da sauran wayannan yawwa da wayannan zaka ga shine zaka shau ibrahim yana kawowa a cikin jawahirul rasa idan mutum ya zo makamin ma'arifa malam yake cewa al'arifu yara al ainihin shi arifi yana ganin halittu su ne ainihin Allah shi halitta a Allah yake ganin ta ne can zaka ga yana wannan bayanin ta cewa wai mutum abin mamaki ya ji dan uwansa yana da cewa ya zama Allah sai dinga cewa eh, ai bishiya ma ta yi magana da harshen Allah Allah ya magana da harshen bishiya ya ce ni Allah ne to kaga wannan magana ta Dr. Ahmad magana ce ai abu buɗe so insha Allah malam zai dan kara mana bayani akai insha Allah zan kara akai saboda akwai wasu kalamai da malam Anas ya faɗa wanda kalaman nan ya faɗe su ne da a dunkule kuma ya kamata mu buɗe littafi mu ga me ake nufi da wannan kalama akaramakallahu ka yi bayani akan mushahada wanda kaga bayan da za yi ka zama mukaddim baka da wani baka kai wannan matakin kaga eh, to wannan matakan da ka jero to kaga to mushahada din nan shehu ibrahim ya bayani ta a cikin wannan littafi nasa asirul akbar wal nurul abhar shafi na 19 a me kai mai rubutun warshu ya ce wa haƙiƙatul mushahadati ya ce haƙiƙanin mushahada sai ce ru'yatul haƙƙi iyana shi ne ganin Allah da ka eh, kaga Allah da to wannan wato halwa ɗin da ka shiga mm. tarbiya ɗin da ka shiga mm. idan ka zo sai an tabbatar da mushahada ka mai eh kuma dama a tarbiyyar ka lura za ka ga ba a yin ta cikin haske a duhu ake yi ta ni ban san wata ibada malam anas da manzo Allah ya ce mana a duhu za mu yi ta ba <laughs> wallahi ni ban san ta ba ga kishirwa ga yunwa ga kuma kishirwa ga yunwa ga kauracewa iyali ga kauracewa iyali ga rashin magana kai a ciki ka san da nake karantawa eh. wato aka ce wai ko za ka fito sallar jam'i eh. ana so ka rumsa idan ka kada ka dinga ganin mutane he kai ka rimtse idan ka har ka je masallacin ka dawo ka abin nan aka ce idan kaga ba za ka ma iya rimtse idan naka ba to kaga ba ka ma fita ba fita ba fita to wannan shine to kaga shine mushahada ru'yatul haqqi eh, jalla wa ala eh. amma anan malam ka lura dan Allah shi yasa nake cewa malamin nan wannan mutumin gaskiya abinda malam Dr. Ahmad ya faɗa wallahi yana kan gwada bai ce wannan ba karamin bala'i ya kawo kaga da ya kawo da kaga wannan wannan da ya kawo ru'yatul a yanan ko sai ce fa aina ma tuwannu fa samma wajhullah dan Allah da wannan ayar da wannan mu mushahada ina suka yi makarana da wannan wannan fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah zai iya daukan waje cewa kai tarbiyya haka kai duk inda ka juya yawa to kaga shine sai to wannan ma'anar to kaga ya juyar da aya alqur'ani daga bikiranta ya ya ajiye ta dan ka juya duk inda kaga Allah ka sannan ka zai sai ce wa haqiqatul ma'arifati kaga ma'rifa mataki na uku sai ce haqiqanin ma'arifa kuma shuhudil kamali zati shine alfana'u fi zati sai ce sai kawo aya dan kai wai laisa ka mithlihi shay'un inna lillahi wa inna ilaihi to to malam waɗannan abubuwa shine babban illar da zaka ga wannan tarkon da wannan mutumin ya kawo da wayannan littattafa sai zamana har wasu da muke kallon su da sunan malamai ne sun fada cikin tarkon su? saboda ba abin da zaka da zaka yaudari mutum da shi in ka kawo abu kuma sai ka kawo wannan aya aka take haka yake musu in kana bin littafin za ka haka yake yi da ya zo fasalin aljazabu wal wusul wal fana'u wal fatahu da ya zo bayanin wallahi ya kawo aya wai yana nuna maka bawa yan Allah yana zama bawa wallahi sai da ya kawo aya wajen guda ya dinga kawo su ya dinga jero su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk wannan eh ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh. duk waɗannan eh. ayi ya dinga kawo su din ya dinga kawo su daga ƙarshe da ya gama kaga ba hadisin da za a kawo a wannan ko tunda ba hadisi sai ya kirkiro sai ce fa'i za a haɓa mutu hukuntu wannan hadisin kai ta duba littattafan hadisi ba kai sa gaishe ba saboda me kada a ce malam ka kawo hadisai ba kawo mana aya ba sai ce wa fil hadisul qudsi akwai ya zo a cikin hadisul qudsi malam ko shi wannan gaba to ah, gabar da nake so zan yi magana a nan shine kira ne zuwa ga musamman yan dariƙa tijaniya da sauran al'umma waɗanda suke ganin kaiwa da komo yan dariƙa tijaniya wallahi malam duk wanda ike amsa sunan ɗan ɗariƙa ne ta tijjaniya matuƙar shehi ne na ɗariƙa wannan ita ce aƙidarsa zai tarbiya in yi tarbiyya zai wusuli in yi wusuli ya zama Allah cikin biyu ne ɗaya ko ya kai matakin ya dinga bayyanawa kamar da su ɗan anti suke ko ya kai matakin da zai kiya ya boyi kamar da shewa tiku ya ce su boyi a cikin manahilo rashad saboda haka duk yadda za a fito da irin waɗannan shirkokin a zawiya za a ce ku shiru ka kuma za a ce ai mu shiru ake wa katmu sirri da boye sirri amma maganar nan haka take saboda haka da shehun unguwarka da malamin unguwarka ɗan dariƙa matuƙar shehi ne na rantse da zatin Allah wannan aƙida su ce sai dai ya ɓoye yayi yi ƙarya kuma abin sha'awa dan kada ma wani ya yi makaruntu shehu ibrahim karara ya bayyana yace wanda duk ya kuskura bai je ya wannan sulukin ba ya karbi tarbiyya ya karbi tarbiya ya usuli ya zama allah nan ba yace in ana magana yan dariƙa kai ya sa baki saboda haka malam di yawancin yaran da suke rigiman nan ai dariƙa kaza ai mu wa'annan ba cikin cikinmu bane ba ruwanmu da su a'a kai mai magana kai shehu ibrahim ya ce kai ba ɗan ɗariƙar ba ne kai mai tunkarin eh in dai ɗan ɗariƙa sunanka to dole sai ka yadda da tarbiyya kuma sai ka yadda da wannan ma'arifa karanta mana abin da shehu ibrahim ya faɗa wannan abin da sheik malam kantis ya faɗi wannan kira na zuwa ga bayanan malam adas ne allah shaka maka da alkhairi malam adas da kai da sheik malam kaki su ɓarai da gaske wato akwai abubuwa guda biyu kullum ɗan tijjaniya halalashewa shehu in yasa yake faɗa falalar Tijjaniya. kullum bayanansa shehu tijjani in yasi kullum bayanansa ke na matsayin annabi na matsayin sai na abubakar na matsayin sai na umar sai na usman sai na ali waɗannan sahabban me yasa ku je ku tambayi kanku me yasa ba su yi laushi akan harshen ku ba sai waɗannan biyu tambaya guda uku duk Ɗan ƙur'ani da hadisi a ina aka ce ka yi tijjaniya ina tijjaniya tambaya ta biyu wai yaushe tijjaniya aka haife shi an yi musulunci fa da shekara dubu ɗaya da ɗari nawa maganar da ake 150 fa da hamsin, sannan aka haife shi to duk musulman da suka yi addini daga baya nan zuwa yau speech falala ba ya musuluncin su yake ya addinin su yake ya sallar su take sai yau kawai da tijjani ya zo ya hau kujerar yaƙi kuka bi shi a kai da wannan aƙidin ya kamata fa mu su yi nazari yan uwa mu bakin ku muke yi ba burin mu ku bude idanunku da kwakwalanku ku hankalta ku gane masifar da kuke ciki ina roƙon ku dan Allah ku gane kun bata halakakku ne ku ku zo ku yi musulunci na gaskiya Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi mai kafatan aha kar ku bi sawun shedan zanen shedan hanyar shedan tafarkin shedan yaya wai ana gaya wa mai hankali annabi ake bi shi kadai yana cewa a'a ga tsani to idan da wani tsani da zai nuna annabi a duniya akwai sama da sayyidina abubakar wanda sayyidina ali ya ce shine mafi sanin mu da annabi ina kuka bar wa'annan a'immar da su suka yi dakon addinin suka yi wahala da addinin hajjaji bin yusuf thaqafi fa wallahi tallahi ya fi shehu tijjani ya fi shehu iyas to ai yana da futuhat to bai zindiƙanci ba kuma ya tabbatar da an tabbatar tarihi ya nuna ya kai musulunci wasu ƙasashe ingantattu amma wannan shi abin da yake kishiyantar musulunci fa suka yada tambayar ƙarshe da muke wa 'yan tijjaniya su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah akan abu uku su fassara mutane ƙur'ani na gaskiya su daina ɗauko fassara san zuciya in za su fassara maganganun annabi su nuna mutane hadisan annabi su daina karantar da mutane wa'annan shiriritar dawo da mutane su fahimci Qur'ani yanzu yaran nan gaba ɗaya sun yi watsi fa da Qur'ani da Sunna sa'ari sun dan wa yake sa'ari si da irin su dan antin nan fa kwata kwata yanzu waɗannan fa su ba su ne a gaban su ba fa magana inyasi ce fa gaba fa sama da magana Allah fa me me ta malmatu na ana ce to to gabaki ɗaya fa sun daina ma ba ma maganar fa su karantar da mutane ba to yanzu irin wannan bala'i kuke so 'ya'yan da za su zo nan gaba a bayan ku ci gaba da gada ba ku koya musu ƙur'ani ba ku koya musu hadisi ba ku sanar da su addini ba wannan fa akwai ha'inci da cin amana fa da kuke mabiyan ba ku haɗa su da littattafai na gaskiya na magabata tafsirin nan da na alƙur'ani kawo mai abdullahi ɗan mas'ud ya ce kawo mai abdullahi ɗan abbas ya ce kawo mai tabi'an nan suka fassara qur'ani shine fa tafsirin alqur'ani fa yaya manzon Allah ya fassara wannan ayar amma ku dinga ɗauko wani tafsiri irin yanzu wannan tafsirin da eh, in ya shi ya zo a wannan magana ta haƙƙin annabi isa tafsiri ne ya kamata ku ji tsoron Allah ku gaya al'umma gaskiya kuma kuma ku tuba muna kiran ku zuwa ku tuba ku zo ku yi musulunci babu fa wata dariƙa tijjaniya fa ƙarya ce fa annabi bai san da ita ba wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa annabi bai taba jin sunan tijjani ba bai san tijjani ba bai da alaka da tijjani haka in yasi ya kamata ku ji tsoron Allah ni wannan shine kawai kirana da nake so in rufe bayanai na da shi cewa maganar ku daina kin da adawa da mu da faɗa da mu saboda wannan maganganun da muke wallahi ba ma nufin cin mutunci ga kowane irin batun jani na ruwan mu asalan da kai abin da muke fata da kwaɗayi shine ka gane abin biyu guda ɗaya ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan tarkacen da kai ka kirkiri kayanka ka nasta ka sa wa kanka ka ta sa kanka wannan soyayya ta ƙarya wacce da handama ƙarya da yaudara ƙarya wai wa man rama da kifi ishtiyaqi nabiyina faqad rama amran mustahalan muharrama ƙarya yake yi wannan kamar ya togace annabi daga kai ba wanda zai ƙara zuwa ya so annabi ta yaya wa faɗa haka san annabi wa kai gaya ma haka a bayan bayan ma wallahi ko muna wallahi muna san annabi sama da yanda kake san shi na rantse da wanda raina yake hannunsa zan iya ba da rayuwata ko a wannan sakar din a matsayi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi a karɓi rayuwa ta na rantsi da Allah dan kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ha yaushe za a zo mutane sun yi kirkire kirkire sun yi abubuwa na rashin kyautawa ku dan fare musu wasu kuka sani duk kuma wanda zai kokarin tona asirin wannan batan shine babban makiyin ku abokin adawar ku muna roƙon Allah ya shiryar da ku ya fahimtar da ku addini ya ganar da ku gaskiya wallahi na tabbatar ni na san akwai tijjana da wallahi ba su yadda da inyas ba akwai su har yanzu kwata-kwata ba su yadda da inyas ba kuma maganar dr ahmad ya ce wannan inyas din fa ba karamar fitina ya zo ya haifar wa al'umma ba wallahi gaskiya ne yanzu wani ba ba ruwansa da garin kuɗe ko unguwar kuɗe ko yaya kuke da shi matukar ya gano cewa kana faɗa kurakuran inyas ba wai shi inyas ba yanzu ya wuce matsayin a ce ya kuskure ba ka faɗi kuskurensa kadai kai yanzu munkiri ne kawai kafiri ne zindiki ne a wurin garin ku ɗaya ƙabila ku ɗaya ƙasar ku ɗaya addini musulunci ka yadda da shi shi ma haka yake da awa amma yana ganin wannan mutum kawai shi ne gaba an taɓa samu fa a wani taron maulidi wani ya ce wai inyas yana kama da annabi ba wallahi tallahi yace wannan mai kama da kaza kaza bana son maimaita yace shi za ku ce yana kama da manzon Allah ƙarya kuke yi wasu ba haka suke wasafa shi shi in yasin an ba taba zana a takarda aka ce wai wai wai wai wai hoto ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka shiryar da su Allah ganar da su malaka ke sai mu ta karkare ko Allah yayi magana mai kyau kuma nasiha ce yan uwa ya kamata mu kalli wannan nasiha a cikin bayanin malam ya yi magana a kan yake cewa ya ce wallahi gara wannan hajjaji bin yusuf to watakila in mutane suka ɗauki wannan gaba za su iya kallanta su mata wani kallo to shi ne yasa nake so zan buɗe gabar hajjaji bin yusuf a sakafi ya yi abubuwa na alkhairi sannan kuma ya zo ya yi abubuwa waɗanda suke marasa kyau kamar kisan wasu sahabbai da yi da kuma kashe mutane da yi to tsaya na fito muku da wani abu wallahi wallahi da a zo maka abin da zai gurɓata maka zuciyarka ya gurɓata maka a idarka. wallahi gara a kashe ka akan aƙidar manzan Allah saboda yanzu duk waɗanda hajjaji bin yusuf ya kashe laifin yana kan hajjaji bin yusuf waɗanda ya kashe mutanen kirki insha Allah suna arjanna to kaga wannan kenan ko to inda hajjaji bin yusuf zuwa yi da wata gurɓatacciyar aƙida ya lalata maka aƙidarka to ranar lahira ba za a ce kana arjanna ba kai da ya ɓatar za ku zo ku yi niya kamar yadda Allah yake cewa iz tabarra allazina tubi'u من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا الله يقول كذلك يريهم الله أعمالهم كاكا كلمة هكا الله يكي نونا مس أي كنسو سيتي حسرات عليهم سيتي كومي وما هم بخارجين من النار أشيكي نوعين دا أكبتر إنن هسو زاسي قوتا الله يقول بذاسي بتبع kuma za ta dinga na su a za ta hannun za a same ta to kaga wannan shine dalilin da yasa malam ya faɗi maganar malam akwai hikima a ciki shi yasa ni daɗa buɗe ta yanzu abin da zamu yi na ƙarshe yan uwa abin ya ja mu da yawa wato a cikin kalmar a cikin bayanin Dr. Ahmad akwai da yana cewa duk ɗan ɗariƙa zaka ji yana duk ɗan ɗariƙa ya fi fifita soyayyar shehinsa akan ta annabi duk din nan da yake cewa wato wasu da yawa sun bugo min waya wai dan me zai yi duk bayan mu ma yan ne to wannan kalmar dan me zai yi duk bayan mu ma yan ne to da Allah mu saurari babban malami a cikin Shi shine Shehu Ibrahim Inyas ko na ce babban halifa dan yana yana a matakin Shehu Tijjani ne halifa ne to ga abin da ya faɗa wanda duk wani ɗan ɗariƙa ya yadda da shi mu buɗe shafi na nawa ne a nan shafi nan na 29 shafi na 76 na bugun warshu mu buɗe fasulun fisuluki fil akwai za ku gan shi a gashi na akan shasha za mu nuna shi sabida dan abin ya fito sosai ya yi fasulun fisuluki fasali ya yi a kan suluki fil jazbi da kuma jazaba ya ce i'ilam ya ce ka sani anna ahlar tariƙati ala arba'ati a sami. ya ce duk wani ɗan ɗariƙa sun ka suka hudu ‘yan ɗariƙa in ka ga baka cikin waɗannan a kaso hudun nan to ka cire kanka daga cikin ɗariƙa ‘yan ɗariƙa ya ce sun ka suka huɗu. hudu sai ce salikun ghairu majzubin akwai wanda ya suluki mun yi bayanin suluki a baya ko sai ce gairu majzubin amma bai samu jazaba ba ba majzu wanda ya shiga tarbiyya mun yi bayanin ta a baya salikun wanda ya shiga tarbiyya ake nufi an gane eh, wanda ya shiga tarbiyya gairu majzubin wanda kuma bai jazaba ba bai kai muntaha ba sai ce galaba sulukuhu ala jazibi shi wannan sulukinsa ya shiga tarbiyya yarin jayi jazabarsa sai ce wannan wahuwa zahiriyun rasamiyun wannan eh dan dariƙa ne a zahiri a rubuce dan dariƙa ne wannan shi ne mataki na farko wannan za ka kira shi dan dariƙa sai ce wa majzubun akwai majzubun gairu salikin wanda kuma bai yi suluki ba shi wannan ya samu jazaba ya je jazaba amma kuma bai shiga ya yi suluki ba ya shiga ya ji tarbiya sai ya ce galaba jazubuhu ala sulukihi ya ce sai aka same shi jazabarsa ta ɗauke shi amma akan sulukinsa bai kai ga wanda ya suluki ba sai ya ce fahuwa aftar wannan miyankakke ne ya hau ta sama ma'ana ya taho ya yanke ta hanya bai cika ba saboda haka za a kira shi dan dariga amma bai cika ba to kaga ya ce wa salikun majzubun da kuma wanda yake salikun majzubun ya ce adda sulukuhu ila makamil jazibi ya ce sulukinsa har ya kai wajen mukami na jazaba sai ya ce fahuwa wasilun wannan shine ya wusuli a shekul wasil shine wanda shehu ibrahim yake bayani ba sai mun ɗauko bayanin ba ya ce a shehul wasil kenan to wannan ya kunu min arifina wannan yana daga cikin arife to a nan wajen dan allah mutane mu lura to kaga a nan wajen a cikin a cikin wannan abinan salikun majzubun nan da sai ce ya kunu min arifina yana daga cikin arife to a ciki ake samun mukaddamai shi ne magana shi duk a cikinsu yake hmm? a cikinsu ake samun arifai ya ce in waje da man ya da biyadihi in ya samu wanda zai ruko da hannunsa sai ya ce wa majizubun salikun da wanda yake ya jazaba kuma saliki ne shi kuma ta ƙara na jazubuhu ma'a sulukihi an gane jazabarsa ta yi daidai ta kusanta daga sulukinsa ya ce wa huwa galibu ashabil khatimi sai ce shine galibin sahabban shine galibin sahabban shehu tijjani ya ce wa humul akabiru wayannan su ne manya wannan wannan ya ce wa humul akabiru wannan su ne manya sai ce to kaga waɗannan su ne guda hudu waɗannan su ne guda hudu to maganar dr ahmad da waɗannan guda hudun yake da waɗannan guda hudun yake sai ce yana da jazaba yana da suluki sai dai ya danganta sulukin zai zama na ya fara sulukin ne ko wanda ba shi da sulukin sosai ko ya yi daidai ko kaza sai ce na biyar wa baƙiya sinfin khamis sai ce yanzu mun samu abin da ya raguwa shine simfi na biyar to wa'annan sunfi na biyar din ku saurara ku ji nan wajen sai ya ce lana qatlana qatalahum fi tariqati wala jamala <laughs> wa'anda ba su da tsuntsu ba su da tarko eh nan wannan karin magana ce ma'ana ba su da taguwa eh sinful khamis sai ce su ne lana na katalahun sinful khamis ka gan su nan sai ce la na qatalahum fi tariqati ba su da taguwa a ɗariƙa ba su ma hau ɗariƙa ba ba su ma shiga ba ba su da shi ba su da wani rabo wala jamala kuma ba su da raƙumi ma kamar yanzu kamar bahaushe ne ce ba ka da tsuntsu ba ka da tarko kaga ka samu komai ba kenan to shi ne yake cewa wahum waɗannan malla suluka lahum wala jazaba sai maimaita ya ce waɗanda ba su suluki ba ba su jazaba ba to galibin mutane wayanda aka ga suna ta mummusa abubuwan nan mm. za ga ba su suluki ba ba su jazaba ba to shehu ibrahim sai ce na uzu billahi muna neman tsari ga su wayannan mutane muna neman tsari da su to ku yanzu kuna dangana kanku daga ɗariƙa to <laughs> eh, yan uwa masu albarka mu kalli wannan shafin fa da kyau da malike karanta mana magana ce mai muhimmanci waɗansu mutane ne da shehu ibrahim yake ambatawa ya ce 'yan ɗariƙa mutum hudu ne na biyar ba 'yan ɗariƙa ba ne na biyar ba 'yan ɗariƙa ba ne waɗanne ne na biyar waɗanda ba 'yan ɗariƙa ba shine malam ya gaya mana ice mutane na biyar lana qatalahum fit ɗariƙati wala jamal ba su da tsuntsu ba su da tarko a ɗariƙa in ana magana ɗariƙa ba a magana su sai ya ce wa hun malla suluka wala jazba su ne waɗanda ba su shiga tarbiyya ba ballantana su jazaba su samu wusuli saboda aka matukar ka ji cewa kai kai dan ɗariƙa ne kana zuwa wazifa ba fa da kai ake magana ba dan wazifa ba tarbiyya ba ce yau wai ce wala jazba sai ce na'udhu billah fahimu wa in akhadhu tariqata kaji ice ka su nan ko da sun karbi ɗariƙa to ba su da tsuntsu yawwa yana da kyau wannan magana <laughs> gani sai ce fahum waɗannan fa na biyar kenan ake magana wa in aka zu ɗariƙata ko da sun ɗauki sun karɓi ɗariƙan nan sun je an ba su sun je wajen muƙaddami ya ba su ɗariƙa ya ce za ku dinga kaza sai ce fa aka zatan wannan karɓa dai suka yi eh. la tijjaniyuna su ba 'yan tijjaniya ba la tijjaniyuna su ba 'yan tijjaniya ba ne kun ga wajen ko la tijjaniyuna ba 'yan tijjaniya ba ne sai ce asallahu an yarhamahum to muna fatan asallahu da fatanmu ko Allah zai musu rahama amma da sharaɗi ya ce in ruziku mahabbata sayyidina shekh radiyallahu anhu za su iya samun rahama in sun samu arzikin soyayyar shehu tijjani ba soyayyar manzan Allah ba ba soyayyar Allah ba a in sun samu arzikin soyayyar shehu tijjani to za su iya samun rahama ya ce so to wannan shine malam abin to wannan shine bayanin da muke so mu yi na karshe na abin nan insha Allah zan ba wa malam Anas ya rufe bayanin sannan kuma sai mu tashi insha Allah akwai bidiyon karshe za a sanya shi ah, assalamu alaikum warahmatullahi yan uwa masu albarka kun ji jawabai daga bakin mala Allah ya saka masa da alkhairi ah, bidiyon karshe wanda a kansa za mu tsaya shi ne dan dan dan dan dan kashi dan kashi akwai maganar da dokta ya faɗa a cikin clip dinsa a ƙarshe ya ce idan an faɗi manzan Allah za ka ji su sun yi shiru eh, amma in an faɗi shehu sai ka ji suna shewa ita ce lafazin dr ahmad bamba malam akwai mawa eh, sha'iri malam usman mai dubin isa ya taɓa a wannan kalma isa ta abaiti ya ce in an ce rasulu ba sa jin daɗi sai an ce shehu sai su yi ta zumuɗi wallahi sai aka samu wani mawaƙin shehu sai ita tabbatar da ita abun abun mamaki malam wallahi aka ce wa mutum za a yi haka wallahi ba sai yadda ba baraka ji dan ungo ungo mai kin kuna tukuna da sakan biyar ya su sa kunne sosai su saurara su ji me mutanen suke sai an ce shau sai bi muna ba in an ce rasulu ba sa jin daɗi sai an ce shehu sai su ta zubudi ko kwabarin muna ne karshen daɗi. Ku shanayi kawai in aka ce shehu Ibrahim a nan ake shanayi da an ce shehu Ibrahim za a ce yes sai a yi ihu a yi shewa a yi dariya a yi kowa. Kana da hankali kuwa? A tambayi masu maganar wani annabi, waikin suna da hankali? Na yi shanayi? Yamma, sai mu yabi shehu Ibrahim, sai mu shanayi. Yamma. Yau, wani shehu ne wannan? muna maka magana manzon Allah kana magana mana mana kana mana magana wani innani baba tani jublati wallahi malam aka ce wa mutum aka ce wa musulmi za a wayi gari wani ya yi wannan furici ya karba ya yadda eh, in an faɗa ba na shewa in an an faɗi shehu ne nake tsalle nake murna wai ya faɗa a baiti jama'a suna ihu suna jin daɗi wannan kaɗai ya isa ya nuna mana cewa wallahi tafarkin nan ba abin bi ba ne ɗariƙa tijjaniya ba a bar bi ba ce ba ba tafarkin da ya kamata musulmi ya kama ba ne ya Allah tabaraka wata ala ka shirye mu ka gyara halayenmu. Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon bunta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata Allah ubangiji muna roƙonka Allah ka sauƙaƙa mana cikin wannan rayuwa Allah ka nuna mana tafarki madaidaici ya Allah ka ba mu ƙwarin zuciya na karɓar gaskiya lokacin da ta bayyana gare mu wallahi yan tijjaniya ku ji tsoron Allah wanda kuma Allah ya musu baiwa da sunna su daɗa gode wa Allah sannan su kankame sunna Eh, wannan shine karshen abin da za mu gabatar a darasinmu na yau insha Allah sai kuma halkan mu ta biyar da Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh